أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم علمنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وعلم الباطل واقلا ورزقنا اجتنابه يوم لا بقي لوطن جمال الثاني في رمضان الله ربيع الثاني عفوا من بقي لوطن ربيع الثاني في رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبوء تقريب دار بين أكو wanda ya daidai da sha biyu da watan sha da ashirin da daya Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa har yanzu da muna cikin wannan nida wanda yake magana kan falalan wato makanatul jihadi wal na inda rabbil alamin kira na hamsin da hudu kenan Wani jihadi gayatun wa ahdafun jihadi yana da su kuma yana da manufofi idan aka ce ai jihadi to akwai dalilai muhimmai da suka ce a yi wani zalika kala sai gidu ana na kotofin yana suna baya kaɗan kotofin mina suna ta hukku alal jihadi ga wasu abunan da za a busuru yan kaɗan hadisai kenan wanda za a ciro waɗanda suke daga sunna wanda suke kwadaitarwa a kan jihadi akhil habib innal jihada innal jihada la ya'dilu amal jihadi babu wani aiki da ya daidai da shi to da in ba kuma ta wacan ba ibn qayyim ya ce mana kowane aiki da fifikon shi a kai la'akari da lokacinsa ya kalli wannan lokaci ga abin da ya fito shi ya fi a wannan lokacin a kalli wannan ga abin da ya fi a wannan lokacin ko وهو خير من الأعمال وأعظمها ثوابا عند الله شيني في الخير أكن سورة نص أيوب أكمي في جرمة وجلالا أولين الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce a ja a rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال دلني على عمل يعدل الجهاد yace ka nuna min wani aiki wanda zai daidai da jihadi idan na yi shi na yi daidai da wanda ya jihadi faƙala la ajiduhu ya ce ban same shi ban san shi ba ƙala tastatihu idza kharaja al-mujahidu an tadkhula masjidaka wa taquma wa la taftar wa tasuma wa la taftur yace za ka iya idan mai jihadi ya tafi kai kuma ka shige cikin masallacinka ka kama sallah ka tsayu ba ka katsewa kana ta yi sannan kuma ka dinga azumi kwata-kwata ba ka cin abinci har ya dawo kala wa man ta yahu dalika wa zai iya yin haka ya tambaya kenan kamar alama dai ta ba wanda zai iya yin haka sau da aka rabu wa an wa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce مثل المجاهد مثل المجاهد في سبيل الله كمثل صائم القائم وتنكة من ذكي جهادي من ذكر كلمة الله تبارك وتعالى كما من ذكي أنا أزميني في مدر الفريق وأنا وتوكل وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه وأن يدخله الجنة Allah tabaraka wa ala ya yi alkawari ya tsaya wanda yake jihadi saboda ɗauka sa bi an ya ku an da dukhulahu janna cewa ya karbe shi ko dai ya shigar da shi aljanna in ya mutu aw yarja'u saliman bi ajrin wa ghanima ko kuma ya dawo Allah ya alkawarin sai ya cika masa kenan ko ba nan ba da an yi dukhulahu janna ko kuma aw yarja'u saliman bi ajrin wa ghanima وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال والذي نفسي بيده فجئنا رنسوا لوندرينا كي ورنسا لو اردت ان اغزو في سبيل الله naso a ce a ce ni yaƙi sabon ɗaurata a addinin Allah ka ukutal a kashe ne kun ma'abuzo ka ukutal in ƙara a kashe ne kun ma'abuzo ka ukutal sannan in ƙara a kashe saboda lada سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أن تنبي منظم الله ونندق تكن أيكي يفي قال إيمان بالله ورسوله إيمان دا الله سنة إيمان دا منظم الله شيء كومي قيل ثم ما أكتسي سيمي كما قال الجهاد في سبيل الله سيين جهاد قيل ثم ماذا أتتعاد سيمي سيمي قال حج مبرور شيني حج وليس كالفقبي منار الله تعالى تام الحج مبرور ومن الله فرد عن بي ومن أفاق الله تسام من متعدى النساء مبرور والأمة لما تركت الجهاد الأمة يعني عند سكبر يحكي في سبيل الله أصبحت ذليلة في سكبر يجري ولا تنتهي أصبحت كالقصعة على مائدة اللئام أكي مجنع أكتي سكبر يجري كيف أكتي أكشيني a gaban mutane marasa mutunci wanda su ba su san kawai ciwo ba su san abu ba kasan ko za su zartare abincin nan fiye da yadda kake tunani ko yani ne ba su iya kawai ciwo ba su san tara ba sannan ka ba su na na masu haɗa ma ko ai to ba su ne ya ka ne masu haɗa ma ka ga ba su san kawai ciwo ba na suke haɗa ma abun nan ne aka ce mutum la'im ne tun da shi bai jin kawaici bai jin kunya bai jin komi zai iya yin komi a gaban kowa bai jin wani abu bai jin shakka har yanzu mutum la'in ka ba shi abinci to ai zai cinye abincin ya kwashe watakila ma ya tafi da kwana ya zuba a ciki ya tafi shi kuma ba ka san wa ya ɗauka ba har la'in ko ya mata ba abinda suka ji ne suka ji ba su so irin su da kawai za a zo sun ba kawo abinci sannan a waida wasu da kwanonin nan su ga wani ya bace ko cokali ne bace sai su ji ba su ba sa so su ga kayan nan su bace to shi ko lahin za a kawo abincin ya cinye abincin ya tafi da kwana ya dau wani kwana ya zuba ciki kuma ba san ya dauka ba ko kuma ya yadda shi nan wurin ka zo ka tadda shi a kwata to gobe za a kawo fa halalahim ga haɗama wajen ci ba kuma rashin sanin ya kamata a zariya nan to da haka waɗannan su a samu wannan wale dalika kala sayyidul anam saboda haka shi sa shugaban halitta ya ce idan ta ma ya hakan bil idan kuka yi ciniki ciniki na riba kuka koma ba ku da ciniki sai cinikin riba ba ruwanku da akwai haram ciki ko babu a hastum aznabal bakari kuka koma ba inda kuka sani sai kiyo sannan ba haka nan wa raditun bil zara'i kuka koma sai noma ba ruwanku da maganar addini wa taraktumul jihad kuka bar jihadi fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan to Allah zai wurgo maku wani kaskanci zai tura maku wani irin kaskanci la yanzu aru hatta tarzu ila dinikum ba zai cire muku wannan kaskancin ma sai kun koma ga addini kenan kenan kaga barin jihadi barin addini ne wa qala sallallahu alaihi wasallam wani wurin manzon Allah ya ce man mata lam yalzu duk wanda ya mutu bai taɓa yin jihadi ba wallan yuhaddith nafsahu sannan bai taɓa ba kan shi labarin cewa ya kamata wataran ya yaji ba ko ya ji yana so ya yi mata ala shubatin min nifaq to wannan ya mutu yana da wani yanki na munafici tare da shi wani wurin aka ce mata mita jahiliya to zai mutu mutuwa irin ta jahiliya za ka mutum ya sa a ransa cewa in jihadin nan ya zo zai yi kuma yanzu ma zai iya yin wanda aka ce ya tun an ce kala-kala ne jihadin sawabu shige shuhada wa fadlu ladan masu shahada da kuma falalansu qala sallallahu alaihi wa sallam lishahidi inda Allah sabara fi sa'ala wanda ya shahada saboda Allah yana da abubuwa bakwai a wurin Allah na farko ai yughfaru lahu fi awwali duf'atin min dami ba a fata da farko Shi ne a gafarta masa jinin sa na diga abin da za a yi a gafarta masa duk zunubansa sai kenan wa yura maq'aduhu min aljanna sannan a nuna masa wurin da zai zauna a aljanna sai ya ga gidan shi tun wannan lokacin biyu kenan sannan baya haka nan wa halla kullatal iman sannan za a mai wata kwalliya kwalliya irin da masu imani a lullube shi da wannan kwalliya sau da aka za a mai wani ado na musamman kenan zau waje yuzawwaju ithnatayn wa sab'ina zawjatan min hur min al da yi? sannan za a aura mai mata guda saba'in da biyu daga cikin matan aljanna wayu jarumin min azabin sannan za a kare shi daga azaban kabari wayu umaru min alfazil akbar sannan za a wayu amman sannan za a amintar da shi daga firgitin nan babba da za a yi nan fito daga kabari wayu da wa ala ra'asihi tajul sannan za a sanya masa wani irin kambi a bisa kansa na wanda wanda aka dan nada jiki daga jiki balli aka ɓallo wani balli daga cikin wannan kacin na da ta masa khairu min ad-dunya wa ma fiha ya fi duk duniya da abin da ke ciki kai ka ce yanzu kama a ji a samu mutum hula sai a cire tukun to wannan dan tukun na sama ka wannan kashi ne yana gari <laughs> to kamar haka ne a wannan tashin aka cire wannan dan tukun na zama to wannan dan tukun na zaman tashin da za a samu ya fi duniya da abin da ke cikin duniya wa yi وما فيها ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته sannan kuma za a ba bashi ceton mutum saba'in daga cikin gidansu ɗan gidan shi za a ce an ba shi mutum saba'in ya cece su daga shiga wuta su shiga aljanna sai ko kaga jihadi ba ƙarami a ba sai za wanda suka je uhudu da aka yi abin nan ba kafirai na murna su suna ganin sun kashe musulmai to su kuma musulmai sun yi shahada ɗan uwansu na kuka ka ce ku daina kuka a riga an ba su abin da ba ba kowa ba tashin farko ga waɗannan abubuwan na kalli sabo duk sun samu sannan kuma na ƙarshe kowa daga cikin za a ba shi mutum saba'in a cikin gidansa ya cece shi in ma ɗan shi ne ke kuka ba su ne farko ba balle yanzu saba'in mutum saba'in za a ba shi cecen suna ranar lafiya to menene kukan da za su ƙare kuma kuma su sun yarda da Allah in mu ne nan sai dai mu kalli kuɗi ta bai ba komai ba kuma matsala to su ko can da suka ji wannan ko sai suka koma har ga wata ita an zo an ce mata an kashe babanta an kashe mijinta an kashe ɗanta an kashe wanta amma duka ta ce duka wannan al'amarin ta ce kawai al'amuru in dai manzon Allah yana nan to al'amuru jalal ta ce abin da sauƙi ne ka ji ba alisabon mutum wannan an kashe mata baba an kashe mata miji an kashe mata ɗa an kashe mata wa mutum hudu a lokaci ɗaya amma duk abin da take so ta ji manzo Allah dai na raye aka ce manzo Allah na raye kamar yadda yake so ki san ki shi annabi yana nan tangaran ta ce al'amuru jalal shi to al'amarin bai sauki ne tun annabi na nan waɗannan mahkumi Allah ya tabi shahadarsu ta koma to yanzu auna saboda shi yasa za ka ji wani ya ce matar kamala wa matar rija kamala ta kare kuma mazaje sun wuce sun wuce bi a alƙari sun wuce inda wannan mace ce fa ta kuma kalli gwamnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam safiya ita fa a wannan a wannan ita wata taho ita taho ba aka ce mata an kashe sayyidina Hamza aka sa zubair bin al'uwa mai tare ta kada ta zo ta damu ta abin nan ma ta ce kai ba ni wuri idan da ne wani baya da zai ce manzo Allah ya ce kada ki zo ta ce a bani manzo Allah kada ya tare ni saboda gaggon manzo Allah ce annabi ya ce a yale ta amma da ta zo wurin kabarin nan ta ji ta ga abin nan ta yi ta yi damuwa an kashe mata dan uwa amma da ta kalli kuma matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi shikenan magana ta ƙari to wanda aka waɗannan abin nan ne haka ne? yake kuma haka suna da yaƙini shi ne da makarantar littafin tarbiyyar mu'almu a filatin lafi a sahaba da kiyadatul bashariya ai daga ciki cewa haka su suna da kowatul yaƙin ne suka da shi da Allah bayan sun yi imani to suna da tsananin yaƙini sannan wafiƙa da amincewa da Allah abinda Allah ya gaya masu za su samu suna da yaƙinin cewa abin nan haka yake kuma suna da yaƙinin cewa za su samu na ban ji shi ne shi ne yaƙi a wata wasu saurin ya ne saurin shi ne ya ji shi wajen gare ne ya yi saurin ya yi saurin Allah ya daga cikin masu haƙuri da su wannan abin da su ehm, sannan ina ne ko sannan inna kulla khaslatun ay inna inna kulla khasla ahabbu ila almu'min ay ko ahabbu ilayya ila almu'min ko inna kulla khasla ahabbu ila almu'min min ad-dunya wa ma fiha kowace kasla daga cikin waɗannan da aka faɗi guda shidan nan shida ne ko saba bakwai ne kowane ɗaya daga cikin bakwai ɗin nan da aka faɗi to sun fi soyuwa ga mumini wato fiye da duniya da abin da ke cikinta innahu yaghfaru lahu kuma la yuhibbu an yaghfira an yaghfara lahu kaga dai farko za a gafarta mutum wane ne bai so a gafarta ko waɗanda ɗaya daga cikin ka قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخر مسلم أبدا يتي كورا وغبار في سبيل الله لا يجتمع ودخان جهنم كورا ودم مسلمي في سبيل الله ba za ta taɓa haɗuwa kuma da hayakin wuta ya shaƙi ƙura sannan kuma ya zo ya shaƙi hayaƙin jahannama ba za su haɗu ba abadan duk wanda ya shaƙi ƙura ta dalilin jihadi to kuwa ba yadda za a yi ya shaƙi hayaƙin kuma wutar jahannama abadan ba za su haɗu ba ka shaƙi ƙura wajen jihadi sannan ka zo ka shaƙi ƙura kuma ka shaƙi hayaƙin wuta ba zai yi ba na shi yasa wani za ka gani kawai ya zo mutuwa yana ta kuka yana kallon kabashi yana kuka yana kallon kabashi yana kuka aka tambaye shi me yasa ake ta kallon kafa mai yana kuka ya ce wannan kafan ba ta taɓa yin kura ba ne bisa bilila shi ne yasa rikicin ya kalle ta kawai kalle to ba ta yi kura ba to allahumma illa wanda da shi ta yi kura wajen neman ilimi an yi magana a kansu su ma wanda kafa shi ta yi kura wajen ilimi wajen tafiya kawai saboda zai je makaranta kawai neman ilimi kafa shi ta yi kura shi ma ya samu kwalala babba wal jaru ai kaifa la yafuzu bil ghufran ya ma ba zai rabauta da samun gafara ba wa rasuluna sallallahu alaihi wa sallam ya kulu bayan annabin yana cewa maktabarata kadama abdun fi sabilillah wa tamassuhu annaha kafafun mutum guda biyu ba za su yi kura ba saboda su fi sabilillah saboda ɗaukaka addini kafafun mumini guda dugansa guda biyu ba za su yi kura ba saboda ɗaukaka addinin Allah fata masu na sannan kuma a ce wuta ta shafe shi abadan wani jaru min yare kabari wa fitnatuhu za a tseratar da mai jihadi daga azabar kabari da fitinansa وقد سأل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya yi tambaya daga cikin sahabban manzon Allah yana cewa ya rasulallah ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa shahid me yasa mu'minai duka ana jarraba su a cikin kabarin su sai dai wanda ya shahara shi ba a tambayarsa qala kafa bi bara'ati as-suyuf ala ra'si fitna Ya ce ai hasken da takubba su rika yi a bisa kan yana gani ana kai tsara takobi na walƙiya a bisa kan ya isa ya zama masa fitinan da kada ƙara mai guda biyu wannan fitinan da ya gani ta hasken takobi ta hana kuma ya ga fitinan kabari sau da aka wala mai fitina biyu ba innal fitna ta fil qawri bi su'al al malakain tambayan nan ta fitinan da ake cewa a kabari shine tambayan nan ta mala'iku biyu da za a yi mutum وإنما هي الاختبار على ما عند المرء من حقيقة الإيمان والتصديق أنا تنبيه متني دم أولا في تعالى بشي نتبت من الإيمان وإن أدرزنت ولا شك بأن ما وقف في القتال فرق شك وإن هي دولة وجين هذه بغدوة فرأى السيوف تلمع إذا تقب أنا حسكي شيء والسحام ترشف إذا أنا أروان كبيوي أنا زغوطي waddima'u an ya yaga jini na kwarara daga wurin wasu wal a'da'u tatata'aya sannan gabobi ga ana kafalla hannu yana tsalle riwon shi ya na jina afra a ka ce lokacin da ya zo ya buge a sasa da abu Jahal shi kuma ikrama yazo ya mai hannu ko ai hannun bai tsinke ba yana reto ne jikin jijiya sai shi kuma ya sa hannun a kasa ya take ya cire saura saboda ya hana shi ci gaba da fada sai ya sa hannun yana reso yana rike da jijiya jijiya ta rike hannun hannun na sai ya sa shi a ƙasa ya take shi ya tsinke sauran saboda yana hana shi fada kuma matashi ne ba wani shi yaran an ce sun tambayi abdulrahman bin auf su biyu suka ce su maman su mace ce kullum bakin cikinta yadda abu jahal yake zagin manzon allah kuma ga ta mace ka abu jihar shi ma mayaki ga ɗan shi ma mayaki ne tun a jahiliya mun dai karanta ke sassa su ne suke faɗa tare da Khalid bin Walid kamar yadda mu yau a wannan zamanin in an zo wasu shahararrun yan kwallo a ce in dai goma na nan kowa ne ne ba san nan bobin ba a ce da wani da wani in suna nan eh, ba 5 and 6 kuke cewa tit kota wani da wani ko shida ko da nawa ne oho to su dai su da ikrama da Khalid bin Walid an ce ba su taɓa haɗuwa ba tun jahiliya su je yaƙi suna nan su bi kuma ci nasara a kansu in wannan yana maimana wannan yana mai maisara saboda haka in wannan yana gaba yana amana wannan yana kudda yana baya to haka suke faɗa tuntuni in dai suka haɗu su biyu to ba a cin nasara a kansu shi yasa daga cikin sanadiyar da ta sa Khalid bin Walid ya yi tunani ya musulunta kenan da suka zo suka buga da sabon manzon Allah yadda an yi gaje-gaje da su kuma dukansu suna nan din ikrama na nan shi ma yana nan a maimanan na maisara amma da suka haɗu da karun manzo Allah sai da aka gaje gaje da su wannan kalbin wani ya ce abin nan taimako ne daga Allah ko so da ka ba abin da yake masa wanda musulunta to ikrama bai musulunta ba da wuri sai bayan da kalbin wani ya dade har ma aka je yakin mota na sau mm-hmm. da aka da aka yi wannan ya ga irin yadda aka yi shi yasa ya faɗa shi ma a yakin mota ya yi yaki irin na fita hankali sai shi ma so ke da abin da ya a kafirci ya kwafe masa kuma yanzu a musulunci to shi ne shi ya ga cewa yaran nan da suka taso suka ce mamansu tana gaya masu bakin cikin ta yau a duniya wanda zai sama mata fansa akan abu jahal saboda irin yadda take jan hausu su to yaran nan matasa suka ce ta samu masu ɗauko masu share mata hawaye da aka da aka zo ya ji aka tambaya sai kawai ta yi tambayi abdurrahman bin auf ya ce mashi ya am wane ne abu jihar ka ba su ma san shi ba saboda yara ne ya ce kai yara ne za ku da abu jihar kuke neman shi kakku ya ce so ke yi in zuban masa da jini saboda in ɗauko wa ba su yadda ke zagin mazan Allah can bayan haka nan kuma sai ƙara jin wani kuma ta gefen shi ma ƙara tambayin shi ya mu wane ne ikrama wane ne abuja ne shi ma ya su kai ma me kake so ya ce ga abin da yake so na ce a'a kai ne ka nuna mana shi kawai ana nan ko ga abuja da ya kullu ya ce to yara ga abuja nan ba wannan shi ne abuja suka gan shi ya ce shi bai sani ba cikin yaran nan wa ya fara isa wurin abuja ya saka masa takobi to shi kuma ikrama kun san mayaki ne yana ganin babansa ya fado tun da fado waye da aka da suka sakan mai takobi gaba ɗaya, aka rasa ma waye riga to fado waye da ya fado kuma Abdullahi bin Mas'ud shi kuma ya zo kawai ya dace mai kai shi ba kana ce wani dan mai kiyan dabbobi wato yau ka da maganin dan mai kiyan dabbobi shine ikrama ya gani da ya gani kawai ya zo ya samu da ya tsalle mai hannu to shine hannun ya tsinke bai cire kasa ba shi kuma ya sa sauran kasa ya take shi ya cire saboda ya ci gaba da fana karanta da nan kusa kusa nan mutum almumi na sadi amana nan da makaranta in karamin kuta ya zira ka yi karanta rana da in kana so sana ci to kauna saboda kawai ba su ɗauki rayuwa kamar abin nan ba matashi malam zai zo jihadi zai fita ya san mutuwa a jiri amma a hana shi koma yana kuka kuka da hawaye yana kuka shiga an bau wani shi ba shi ba ce to abinda za a yi ku zo ku yi kokowa mu gani sai an ko kenan ku zo ku yi kokowa mu gani in ka kada shi to ya kulli ka shi da kaza aka ce to a shi kenan mu yana da tsari ku tafi an halatta mu ku je kawai ko yara ne ƙanana ana ganin bai kamata ta kashe yara ba kasu je to ku kalle yadda muke yau ni babban ma abin da yake bani tunani yau wai mutum ya yarda shi musulmi ne ya yarda musuluncin nan wai shi ya zaba amma fa akwai al'umman da su kawai suke ko labarin musuluncin nan ba sa yi idan suka samu wuri suka zauna tun daga farkon sadda suka zauna har su wurin ba maganar da suke wanda ta duniya kuma ma da za ta masu maganar duniya sai ɗaya da ɗaya ki fara tashi tana ci bari su je nan su dawo bari su je nan sai dai su kai su baka ka ci gaba da maganar kai kaɗai wannan fadin suna jin nauyin kai kenan ba su hana ka ba in ko suka ga an kai abin nan ba su da Allah su ba wannan maganar ta zaunar da su ba yanzu wannan magana addini kowa kan shi ya sani da haka kowa shi Allah ne ya sa wanda ke zukatan mutane da haka a daina wannan magana amma maganar duniya komi a yi komi a yi komi a yi kuma babban ta hasar yau da za ta duba ka ga zukatan mutane da yawa babban bakin cikin da mutane ke su a cikin rai ba fa rashin cigaban addini ba ne rashin cigaban duniya ne a wurinsu masani ko an gane duniya su suke kallo tana ta lalacewa tana ta lalacewa har suna ganin anya a yadda ake cikin nan kuwa za su ƙara sama rayuwar nan kuwa za su kai inda za su kai amma shi addinin nan ba ruwansu da tunanin shi ko yaya ake masa yanzu yaya abin yake tafiya da sargallan su kawai so za ka sai fita mawa ka ta gani abubuwan nan ka ce to haka da Allah ya so suna amma ta haka da abin da ya dame ka kana yawan ambatan shi na juyawa yawwa kafa daular su ne yawwa mhm. akwai wani nuni na haka baka gani da wannan karatun malami ne rubuta littafin bai ke maganar jihadin to inda yake yanzu yana ne yana karantar da mutane wannan abu ya ma yi musu har wasu ma na kai mu dai mu ne shargallen mu yayi yawa nake gara amma duk inda ka sani yanzu a duniya akwai sahawa islamiyya wanda musulmi suke ta kokarin wannan ambaliyar da ta taso ya za a tare ta akwai akwai manya-manyan jigajigan malamai da kungiyoyi manya waɗanda kullum tunaninsu ya za a yi a koma gidan asali shi yawa shi ne shi ne wannan tarbiyyantar da al'ummar su gano wannan shargallon da aka shiga a fito daga ciki ana gama fitowa daga ciki za a ce to ya za a yi samu khilafa rashin fitowa daga cikin shi ya saka kake ganin kamar babu amma akwai su sosai ba za ka yi ta ganin da ta bai sawa islamiyya ba inda kake ganin sawa islamiyyan nan suna tunani ne suna da tarbiyyantar da mutane ya za a yi mu kwato kanmu daga yahudun nan da suke neman sai sun ci mu da yaki kadiba sulaiman auda da ya rubuta littafin sa hatta la tagriqa safina ko yake nufi aka ga ballo ne kada mu saka jirgin ne ya nufi to duk inda ka sani haka ne to shi ko da aka gano da gaske yake yi ba yanzu yana hannu ba inda ba kwanan nan suka sakai ba tafke shi suka yi da ya yi littattafai ya yi da'awa ya yi hudubobi masu zafi cewa al'ummar nan babba yadda za a yi ta ci nasara sai ta koma kamar ta jiya to daga nan suka ce wannan aka ka kalli wannan sheikh ibrahim duwais kana ma jin labarin sa yanzu ba ka gaba mutuwa ya ba kare shi akai saboda kuduba bai ma zama kuduba ba aka sauko da shi daga kan mimbari aka tafi da shi aka ci a kai shi kotu aka kai shi gaban alkali aka ce an daure shi shekara goma ya ce to shi ne san abin da aka kawo shi kotu ba shin ana kawo mutum kotu bai magana ba aka ce wannan maganan da ya mata sa an kara mai shekara biyu shekara goma sha biyu akwai wata magana dole ya shuru don suka ce ya shuru amma ka ga ai sanda aka samu ambaliya ta tsunami ba shi aka tura je gano ta ba ma shi ya je gano ta ne ne a kai a cikin abin nan da wani alamun islami ta tura shi je gano abin nan ba to amma da'awa irin ta waɗannan duk gani ake yi masu aka hargitsa duniya saboda aka sai 'yan duniyan nan su saba kita da da wasu wasu gazo fikiri a samu a lankwame su ko a tsare su a hana su magana kwata-kwata ko kuma abin nan da su suna nan suna da kawai abu ne ba rana ɗaya zai yi ba in baka gama mai mutane tarbiyya ba kuma ka fito da abu su bata fashal za a samu amma ba ana yi sosai ana yi in ka kalle mu ne nan dai za ka ce akwai matsaloli da yawa kuma ba ka iya ci aga da za ka bullo musu kuma muna da matsaloli da yawa domin mu har yanzu ma matsalar da muke shafawa da ita ƙasa ƙasa take ba ta ma samu ba ita ma balle ma a maganin sama matsala ne sosai a inda kana da matasa mafi yawancinsu in yamma ta yi ba inda suke zuwa sai filin kwallo kana da yaro a cikin gida ya shekara talatin amma bai maka amfanin komi sai dai kawai je yamma ta ya buga kwallo ya dawo ka gan shi kankane ne ga shi nan ba shi da amfani ko kayan ka bai wankiya wanda wani yana gaya man ya ce da ɗan shi ya mai wata magana bai san sadda ya kai mai bugu ba ya sa mai ma yana jin da sai ya illanta shi ma watakila da sai yana dama saboda wankin shi ya kullo zai kai wankin ba ma an san wankin ba ya saka a mota sai shi ma ya zo tambaye shi ya ce da Allah ya hado da babbar riga shi shi ne ya juya ya kai mai bugu ya ce wato bai ma maganin ya wanke mai bai ma magana sannan ma ya hado da nashi to to to kaji ba kuma wane ne zai ce maka bai da irin wannan yanzu kana da mota a gida haka kawai kake mutuwa ga yaran ka sun wanke ta kullum ba kai kake ga ka wanke ko kuma sai ka ce a zuwa ma wutar nan ruwa su da kansu su ganta su zuwa wutar ruwa ka sa zuwa to wani ma maka sa a bai zai zuba ruwan ya ga wani abu ciki hmm. sai dai ka zo ka ga babu ya sun shi sai za ma za ka ji tsoro ma ka ce su daina taɓa ma mota in ba haka wani ya taɓa ma motar ma sai ka ko kuma wani ya shige ta kawai ya tafi a nan garin ni na san mutumin da dalilin ciyon mutuwar shi dalilin ɗan shi ne kuma ya zo ya ajiye mota a wani wuri don da kan ne kawai ya ajiye mota shi a wani wuri ana mitin sai baro suya ashe mota akwai suya a gida suya ke a gida yaron nan kawai da ya tuna zai je wani wuri kawai sai zo wurin da ake mitin ɗin kawai zo sa suya ke ya ɗauke mota ya tafiye shi ya fito aka gama taro ya gaba mota hankalin shi ya tashi BP ya hau an ɗauke mai mota aka yi ta jaje tun da safe har wajen alhar har ya sallama sai da aka zuwa ko wani mai gadi mai sa ido ba ga shi ba ruwan kamar ma ya zo ya ce motan nan fa na ga wani a ciki wani ne ya zo ya ɗauke ta dan shi ya ce dan shi ne ya zo ɗauka ya ce ya ce shi na gani ciki ni kam yadda na kasar ilin magan yadda na gani shi Allah sa'in ga annabi ya ce haka yaran nan shi zo ɗauke motar nan sai kawai buga mai waya ya ce eh shi ne yana da wasu hidimomi ya zo ɗauka ya ga suna mutum. so shi ne ba sai mai magana ba kawai ya zo da su ya ɗauka kaji daga na kai ta kokarin abin nan ba ya daga nan ya rikice in ma an zo aiki shi ga shi ne tare amma sai ya ji abu ko sai dai bai da za a yi kawai da sallame aka ƙara mai bifi kuma tunda daga nan ya rikice ne bai gane abubuwa sai aka ce abin da za a yanzu a sallame to ba an ƙara mai wani ba aka sallame sallama da za a bashi kuma a bashi dan abin da zai rike shi kuma sai da aka yi watanni sannan ya samu da ya ansa daga nan kawai koma gida kawai ran nan sai da aka ce ya mutu to da akwai akwai tsari dan ka zo dauke ma mota baka ma sani ba a ya kamata ka sani kuma ya tambaye ka to amma 'ya'yan nan fa sun riga na tunanin cewa ko dai kai sauri ka mutu ko kuma tun yanzu ku fara musharaka da kai cikin kayan ko kana so ko baka so tunda ɗabi'a dai inda gane ka dai ƙarƙashin ka yi ba yadda za a yi ya zo kawai ya rika durfafin wani abu naka ya ce zai dauka ni fa akwai mutumin da na sani yana da matashi ya koma ya ce shi yanzu tsoro ma yake ji ma yaran shi yana tsoro ya ci tsoro ma yake ji ma su rika shiga cikin gidan shi ma kada su tsallaka mai hurumi saboda ka aje abin ma sun ɗauki ka aje wane ne sun ɗauki na ga muku wani shi hulunan shi ma ya ce kawai sai ta ganin babu sai ta ganin babu rana ya tambayi mai sai da hula wai shi ya haka hulunan shi ba sa taruwa sai da karo in sai biyar in sai goma in sai kara amma huluna sun fi taruwa sai in ga wata rana ma na rasa da rasa ya ce kana da yara matasa ya ce yana da su ya ce ka duba kawunan su gani ya ce aiko da ya duba kawunan su sai ya ga wannan ya gan shi da guda wannan ya da ya ta kirga ya ta kirga sai ya ga wannan shi kadai ya ga biyar a kan shi wannan ma ya ga biyar duk suke kwashe huluna ba su tambaye shi ba daidai ne haka na Ke ce wani abu Okay. dama nan ma ya faɗi magana ya ce ka wayi gari kana da ɗa wanda sai dai kwafa kan titi ya gaishe ka to shi kaɗai ma masu yiwa ce da safe ba zai zo ya tashi ya gaishe kuma gidanka ba ke, amma sai kun haɗa titi to ko na kan ko ba gidan ma kake ba ai ya kamata a ce ba titi zai ganka ba in ba kwado ba kwado ba amma dai in ya tashi gaishe ka gida zai zo ko to to wani kuma shi zai ya yayi kokari ma ai da ya kira ka waya amma yanzu akwai wanda kake girmamawa ko ka buga mai waya a dan wayan kana da wata magana cewa kake magana nan ba ta waya bace na zan same ka kuma aka zo sai a gaba wata magana bace zaka iya yin ta a waya amma saboda girma ma shi sai ka ce ba ta waya wacce sai dai kawai ka buga ne ka ji dama ina za ka samu ka je ka samu din nan ka ce a dama zuwa ne kawai mu gaisa an gaishe ka kwana biyu ba mu abun nan ba ba maganan waya ba ce kawai shi kenan amma ɗanka yana wani wuri a yanzu abubuwa su nan kawai to sai dai ake nuna musu ana nuna musu hankali hankali wanda Allah ya so sai gane amma abubuwan da za su sa ba za ka rika damuwa ba sosai kai fatan cewa Allah ya sa ‘ya'yanka duka su shiru amma in ka ga kuma ba su shiru yin duka ba to kada kuma ta'assu bakin ciki ya kashe ka dan dawa ba yi ma alƙawarin dole kuma sai sun yin ba kai dai zaka nema amma ba dole kuma dukkan su yi kirki ba to in ka samu wani ciki ko ka samu wata ko guda ɗaya ne ka samu kawai kai ta kokarin sauran da za su zama haka da ka su amma in ba a samu ba kada bakin ciki ya kashe ka saboda wannan ba yi ma alƙawarin za su zama dukkanin kirki ba dama kuma za a iya baka ba ka su kuma ba dole kowane ya zama yadda kake so ba ba dole ba ne ba dai ka iya kokarin ka to kuma ka samu ɗaya ko ka samu biyu to shi kuma ka gode ma Allah da ka samu waɗannan ne saboda su kaɗai ma in Allah ya taimake ka suka tafi daidai din sun ishe ka kai kuma abin da kake neman in dai ba na duniya ba ne to sun ishe ka domin yau in dai Allah ya taimake ka ka zo ɗan nan ka samu guda ɗaya ko biyu na kirki suka rika tuna ka sanai ma adda ko kana raye ko baka raye shikenan ka samu abin da ke samu ta dalilin da a shikenan ba ku kalli irin su a wannan eh, malik bin dina shi ɗaya ya samu mace guda ɗaya ita ce guda ɗaya amma guda ɗaya abin ne kuma za a iya ma ibtila'i ka zo ɗayan ne kuma bai yi ba shi ma ka kalli mahmudul kusuri kalli yadda yake da kara. amma ɗiyarsa mace ce guda ɗaya tal kuma ɗayan nan malam da aka tashi sai aka jarrabe shi ya koya mata karatun ƙura'ani sun tana ya karawa amma da ta taso sai ta zama wafiya ta yin karatun ƙura'ani ta haddace karatun ƙura'ani amma ba ruwan ta jisi mawaƙiya ta zama ya bakin ciki mai tsanani amma aka ce masa ya haƙuri da aka tambaye ta kuma me yasa ta iya waka sosai ta ce saboda tun tana ƙarami ƙarama baban tewa ta tarbiyya ya kusa ta haddace ƙura'ani to duk wanda ya haddace ƙura'ani ba wanda ba zai yi ba haka ta ce abdulhamid kishk shi ma da aka ba shi guda ɗaya mace ban sani ba ko daga baya ƙara samu ne amma dai ya sani na ita wannan macen ita kuma ta zama masa kamar wani abin nan wata magana domin duk maganin da ya yi sai ta rubuta ta ba ta taɓa tambayar mai maimaita mata kalma ba ita kuma sai ta rubuta sunan nan ta tashi ta girma ta isa aure ya ce shi ba dan aure yana addini ba da aure aurar da biyan nan ba bai ga ta dace da kowa ba sai da gidan shi amma ya aurar da ita sai Allah ya fito mashi da wata mafita aka ba shi mashin yin rubutu lokacin to da ka sai zama ba mai rubutun shi ba ta na amma abin da yake da shi na'urar shi yana rubutu da ita dama shi babban abin nan ne to ana samun sosai to wani zuwa ma ko yanzu kamar shek um, wannan siddiq mai shawi shi bai ma auren ba ma kan harin a shek abdulbasir abdulsamad dukkan yawancinsu wasu ba yi auren ba ma wasu kuma suka samu iftilai su dafi ma aka ba su suka sha suka mutu kashe su aka yi suna ga za ka ta gani abubuwa ga su nan amma dai gaskiya magana mutum kawai kada in ka sa ran ka cewa ka ka kowane kana so ya zama na kirki amma ba dole ne ka samu haka dindika za ka iya samun fitinan ne za ka iya samun fitinan nan su kuma mutane su daina auna mutane da kuma 'ya'yan ka yi ya ƙoƙarinka ka so su shiru ba wanda zai so ɗan shi lalace to amma ka yi ka kuma su kuma mutane sai a same jarrabawan kuma sai su kuma su fitine ka kuma ga fitinan ɗan tana namun ka ga fitinan al'umman da kai tare da su suna damun ka suna ganin kai ne baka abin da ya cancanta ba sai ka koma kawai ka samu tasliya da annabawa cewa ba da wanda ya annabawa iya tarbiyya to gashi kuma an samu wannan matsalan a gidan no gashi an samu a gidan lot duka ta yaya ce ga mata kuma haka ne amma mutum ya yi shi Allah sa abin nan ba ku galli imamu malik nan ba muka yi maganan karatu imamu malik 'ya'yansa biyar ne na tsammani biyar ko hudu ko ko hudu ko biyar dai amma abin abinda muke so mu ce yassa mace guda ɗaya ita ce kaɗai za a ce ta bi shi sosai yadda ya kamata har ta samu wani abu tunda ita ta ma haddace mu muwadda in ana so ma a tabbatar da haddan mutum a lokacin wurin da yake bi ta ita tana ciki an sa camaki sai mutum ya karanta tana ji da ta kwankwasa wuri to an sa akwai matsala kawai in ka har ka gama ba ka ce komai ba to shi kenan za a baka wannan taskiya cewa waɗe sai a baka cewa ka ijaza a baka ijaza cewa shi kenan ka iya ka haddace to amma ɗan shi ɗaya ana karatun shi kuma zai wuce farauta ana cikin karatun ya zai dawo daga farauta har wata rana ya ce Allah da iko yake rana ina zaune mutane sun taho daga wata duniya suna ne masu karatu shi kuma yana bin daji yana kamo tsuntsaye ya zo ya sa wani irin wando ya sa wasu irin kaya ya fita kusa da su kawai ya wuce in zai fita ko in ya dawo tamar ya tsaye da shi wajen aikin shi kada ka je ka faɗi wani wuri ka karanta ulul himma inda nisa da mun karanta can ba za ka ga wurin cikin wurin ban walidan da ya magana saboda ana kawo ita diyan sai kuma ka kawo matsalan da ya samu da 'ya'ya to kuma ba zuwa da yawa amma ɗaya ce kawai ta abin nan ba wanda ya sa'a sosai 'ya'yan shi suka bi shi sosai sai imamu ahmad shi 'ya'yansa biyu ne wanda suka abin nan kuma shi kuma suka zama su ne ma wakilansa ma bayansa musamman shi abdullahi kuma abdullahi shi ne ma ƙarami to wannan shi imamu ahmad ne wannan sa'a cikin gidansa ya zama na cikin gidansa ilimin bai fita ba aka tare shi nan wurin aka yi ta isar da shi ta 'ya'yan shi amma mafi yawancin su wasu ba 'ya'yan su cikin masu abu nan ne su jarawa ce ta ma babba ko na ko imam abu hanifa kaji an magana dan shi da magana dawa wanda ake magana kai ka ce ma bai da 'ya'yan dan ma taba kawo su ba ma aka yi maganar su amma kaga almajiransa ne babban jijjige daga cikin ɗalibinsa abu yusuf shi ake magana hashe ma wasiya kamar ta mutuwa ma lokacin da yake abin nan baka ji an ce dan shi ba hmm? to kaga to imamu shafi ma ka ta wajen an yi magana dan shi ba a yi maganar sa ba ba a maganar su saboda ba su su ba a ma su arewa rayo su ma dan saboda ma kada abun ya taba wani abu nan abu nan su ba a maganar su kwata kwata to saboda haka haka abun yake ka ba mu mafita ina ne إن الفتنة كم لنس من قمع والسحام ترشقه والدماء تثقب والأعداء تتطاير وجاد بنفسه أما متنديك قريد وأن ينهجن وأن أبوه لا شك في إيمانه أي فيكفيه هذا الامتحان ويكفيه سوناك بايا شكت إيمانه ai wannan jarabawa ta ishe shi saboda haka wannan kadai ya ishe shi ko to ina ganin mutum ilimin ba shi haka wani jihadi ga yatun wa hadafin ko ko mu dan rage bai abu ya tafi ko ya yago? to ba shi haka ko mu tafi mu ɗauki ya'yan a ɗaya ne to مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين har yanzu dai muna fassara wancan magana ta malam abu ismail al-harwi wanda take mai mai sakabiya qawluhu ad-darajatul ula yace shine fana'ul ma'rifati fil ko fana'i na sani na ilmi wanda za ka yi a abin da aka sani kuma wanda ka sani nan ya ce yuridu ilmi hilalu ma'arifatuhu wa talashiha fi ma'arufi mutum ya zama nan ana nufin mutum ya dauki duk wani abu da ya sani ba komi ba duk wani abu da yake da shi ya sakwarkwace in aka kwatanta shi da abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya sani bai san komi ba bai ma san kanshi ba ma sosai tunda yanzu a jikin mutum kanshi akwai abubuwan da bai sani ba haisan wa ma'ana in mutum ya kalli jikinsa zai ga ko kunnuwansa bai gani balle ƙiyarsa balle bayansa balle wasu abubuwa wannan hissan ne kowa ma yana gane wannan to akwai ma'anawi wa ya san inda zai mutu wanda ya sani wa ya san da zai mutu wanda ya sani in an mutu ina za a shiga ina za a koma ba wanda mutum ya sani to rashin sanin mutum ga wannan kuma ya san shi Allah komi ya sani game da wannan kenan in mutum ya kwatanta nashi da nashi kamar nashi wa ne kwata-kwata ba abin da mutum ya sani ba. yanzu nan ma da za a dauko wani abu a ba mutum a ce ci in an sa wani abu ciki bai sani ba sai dai shi wanda ya sani in ya gana ma ya hana shi ci shi ya san me a ciki ce kada ka ci ko ya sa ma kyama abun kada ka ci amma inda dan ta kai ne da shi kenan wannan shi ya sa wani ke cewa da an biye mata tamu da yanzu mun kare gaba daya saboda abin da ke cutar da mu mafi yawa ba ganin su muke ba a boye suke ko da aljanu aka ba muka dai sun ishe mu tun da ba mu ganin su su kuma makiyan mu ne tun asali tun babansu. su to makiyinka kuma ba ka ganin shi ai sai da da kai da an kyale shi haka ne ko karanci za ka masallacin juma'a ka safa fararen kaya watsa majini jini saboda bai so ka yi kyau ga wannan kamar yadda ka sa farar rigar nan ba sa ka fito kana fitowa ya ganka haka yana jin haushin ka nawa sai dai kwata ya watsa ma to kuma ba ganin shi ka ce bai dai gari da ta lalace to da ba a tare shi ba yaushe za ka ji daɗi ka sa kaya masu kyau kafin ka kai inda za ka yi bata ba ka zo ka zo ka abin nan ya yi ma abin nan ba ya ya duk abin da ka tashi na wani abin da za ka yi farin ciki da su shi na nan ba za su ciki ba sai da aka sa masu gadi wanda suke tare mu to an da an bamu da su ya zame su kadai ma da ma muna ganin su ne mu ce muna mu ma za iya wani abu to amma ko muna ganin su da karfin da aka ba mu da irin yanda aka ba su su tashi suke mu ba mu iya tashi zai iya tafiya wani wuri yanzu yanzu ya dauko wani abu ya dawo mu ba mu iya yin haka nan kaga akwai bambanci sosai abinda aka bambanta mu da su kwakwalwa da tunani ba irin nasu bane mu muna da tunanin da su mu ba ba su ba halittar muku kuma ta fi tasu kyau amma an ba su wasu abubuwan da inda za a ban mu da su ba za mu ji daɗin rayuwa ba so da ba mu ganin su na farko kuma Allah sai da ya gaba su fa suna ganin mu wa maganin su wannan kadai illa ce babba da an kyale mu da su ba za mu ji daɗin rayuwa ba mu aje abu su dauke kuma yanzu ɗin ma ba su neman mutane wasu haka ba ka aje abu su sace su bata ma har gona an ce suna bata suna iya kunna mu gona wuta ma saboda mugunta ta ko ta gobara ta kone kada su yadda aka mm, mm, mm. to to to wani biyar so ya ce maka babu shi ne babban abin da ma ke damun mutane ana yin wannan abu sai mun zo ce ma kan duk abin nan ba zai yi ba a yi ga abu ka gani da idan ka ga abu ana yi ga shi ka gani manyan malaman duniya tun tuni tun da a yau kowa na rubuta ta ga abin da ya gani ga abin da shi ya gani ma da kanshi wani ya zo ce ma ba zai yi ba Uh-huh.

fita daga tunanin akalaniyun da suke ganin su sai sun sa hankalin sannan su addini ya biyo baya a addini ne gaba da hankali addini ne gaba da tunanin dan adam ko shi wane ne zai iya addini ya ce abu shi kuma bai hango abun ba mutu shi ne yuridu shi ne nan wa an yi riba ma'arufu a ma'arifati ta gani ya zama duk abin da ya sanin nan dauke shi da game da sanin Allah shi bai son komai ba kamar ya riba bi shuhudihi an shuhudihi kamar yadda duk abin da ya gani ya dauke su ba komai bane an kwatanta su da abin da Allah shi yake gani ko yake sane da su ko mazkurihi an zikri duk abin da yake ambato ko yake tunawa to sama da na Allah ne farko domin ko kai tuna shi kai ka kira sunan shi ka ambace shi to shi ya fara tuna da kai kafin kai ka tuna da shi duk sanda ka ji ka yi sa'a ka tuna Allah ka ce subhanallah ko alhamdulillah shi ya so ka cikin bayinsa tukuna ya sa ka a sannan kai kuma ka tuno so kai ya fara yawa sai da yi ma sannan kai kai ba kai ne kake fara a balle kai mai gori ko bi mahabubihi an hubbihi ko haka nan abinda mutum yake so duka ya dauke su sun ɓace in an kwatanta da na Allah na shi ba su na Allah ne tabbas ko bi makhufi an khawfihi duk wani abin da yake jin tsoro to kada ya haɗa shi da tsoron da yake ma Allah duk in wani abu yake tsoro to an kwatanta da Allah to na Allah ya batar da waɗancan sauran bai ganin kowa kenan sai tsoron nan na Allah idan an haɗu kamar yadda muka ba da labarin wancan malamin da ya zo ya fasa tulunan nan ko ba da ya fasa tulunan cewa ya lokacin da yake fasa tulunan nan bai ganin kowa sai Allah saboda haka duk wani wanda zai taso bai da bambanci tsakanin shi da kuda ko kiyashi a yadda yake kallo ka kuda ko kiyashi ba sai mare ba kawai ya gama da shi duk wanda za a kira mai a wannan lokacin saboda lokacin yana hadara ta Allah ne kawai tunanin shi Allah yake tunani to a lokacin nan bai kallon kowa to amma da mutane suka fara zuga shi suka fara zuga shi sai ya baro can wurin ya daro ya baro wancan matsayin sai ya dawo matsayin abun nan din mutane ya cewa a mutane yanzu za su yabe shi su ce yayi alheri sai ya fasa fasa ɗaya ya ki fasa ɗayan me yasa ka fasa ashirin da tara baka fasa ɗayan na talatin ba ya ce sadda yake fasa waɗancan bai kallon kowa sai Allah komi ya ɓace a wurinsa tsoron kowa ya ɓace a wurinsa sai na Allah to amma sadda ya kawo kan wannan ɗayan sai ya zama na wancan matsayin ya sauka daga wannan matsayin shi yasa ya fasa dan in ya fasa shi sannan ba saboda Allah ya fasa shi ba shi shi yasa ya bari to kaje وهذا wa ريب wannan ko shakka babu zai yi kuma yana aukuwa. wa innal qalba idan tala'a bi shay'in domin zuciya har idan ta cika da abu ya zama na ta cika sosai lam yabqa fihi muttasi'un li ghairihi to wani ba zai shiga ba kuma ciki ba haka aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan sayyidina abubakar ya zoce masa ba dan son Allah ya riga ya cika zuciyar shi ba ba wurin da zai sa wani da ya sa sayyidina abubakar ya zama khalil nashi ya ce walakin ukuwa fil islam mai ka kawai ta addini amma zuciyar shi ba wanda zai shiga ciki sai Allah ta cika ta cika da son Allah to a kuma na gaya maku wai wani yaro shi kuma da baban shi ya mai magana yana ce mai wane wane ka ji tsoron Allah ka so Allah ka so ka so abin nan yace inda wuri ko yace saboda shi an ce bi duniya a hankali yace shi da gudu yake binta sai ya kamo aka ce mai in mm, mm, ka sa son Allah da son manzon Allah cikin zuciyar kai ce inda wuri ko ce kaga ana yi tana cika da son wani abu wanda tashi ta cika da son duniya ka yi yin duniyan nan da shi kuma dukkan kunan kowa inda za a tambaye yana da wanda ya sani a haka saboda duniya ta riga ta cika zuciya shi bai so ya ji magana Allah duk sadda ka mai magana Allah fuskar shi za ta canza ko kuma ya ce ma zai tafi ko ya ce ba abin da ya zo da shi nan wurin ka kenan ba ko kuma ma kafin ka faɗi ya ce dakata ni fa ba so nake kai min wa'azi ba ni ba na son kai da an zo wurinka ana fara magana sai ka fara yin mutane wa'azi ni yanzu ba wa'azi nake so ba in ko mata ne ma su ce wa'azin za mu ci shi ya sa mai addini ke zuwa neman aure a hana shi a ce in an ba shi auren ita matan addini za ta ci addini zai mata sau za ka ba abin nan ba ne mafi yawanci mutane an tashi magana auren nan abinda suke kallo kenan menene abinda mutum yake rike da shi na duniya ba menene zai an fiye su ya maida masu fita ba a maganar bangaren lahira Idan su ma ƙarya kawai kuma ka ɗauko haka nan ka zo ka aji kenan ni na riga na lura da wani abu yanzu wallahi in dai wani dan adam ne za ka kwallafa maranka ka son shi yanzu a duniyar nan to ka sha wahala ka gamu da shan masifa saboda zai iya yiwuwa duk wannan abin da kake da shi shi ba abin da yake kallo kenan ba ko da ka yi mu'amala da mutum ko ka mu'amala da shi ka haka nan daidai yadda ya zo kowa daidai matsayinsa daidai yadda ka fahimta daidai yadda za ka rike shi amma wasu ba su da amfani kawai kuma sa ranka a su to masifa ka samu ka jawo makanka masifa kawai da ta yi wani haka gani in ka ce ko a gidanka ne ka ce duma abin da ka gani kawai kai ta magana to baka baka da abokin ma zama da an fara da an bata da kai don za ka ga can ya balle za ka ga can ya balle din da ka taba ka ce a ce ka ce ya balle kai ta kokarin tare shi malam wannan yana da wahala idan yi to فإن القلب إذا امتلأ بشيء لم يبقى فيه متسع لغيره وأنت ترى الرجل يشاهد محبوبه ذاك جمتين يكنزو يكنزو من ديكيسو كوي حلت من ديكيسو الذي إذا استغرق في حبه وند الذي قد استغرق في حبه وند يعي كي قولوا له وجن صنصا بحيث تخلل حبه جميع جزاء قلبه تيد صنشيا تبقوا إلى تزوجيا صدق إن دي غنيا نايه au yushahidu al-khawf alladhi tala qalbuhu bi khawfi ko kuma ya zamana wani ya halarci tsoro wanda tsoron ya cika zuciyarsa shi ma ko ta ina wa tarahu dahshan an shu'urihi bi hubbihi aw khawfi sai kaga ya dimauce saboda yana son wannan ko yana son abin nan din ba yanzu na ga muku mukabalan da muka yi ba kamar yadda muke ta wannan ba da mata aka yi maganan cewa shi so istirari ne ko ko ikhtiyari ne ba aka rabu biyu malama fatima um, wannan ta ce ita so ikhtiyari ne mutum shi ya dama kanshi ke irin wannan mahaukacin son su kuma wasu nan suka kasu su ma malama hawawu ta ce shugabansu ita kuma ta ce ita ba ta yadda ba so ikhtiyari ne faɗuwa ya ke baya da za'a wani daga libya sai ya turo audio ya ce shi so yana ganin ikhtiyari ne ya ce faɗuwa ya ke saboda suna da liman ɗinsu sunan shi muhammadu sani da ya so wata yarinya sai da aka koma in ya zo sallah kawai ya zo sallah magariba kawai sai ya juya ya kalli ya kalli mutane kawai ya kabara ya kalli yamma saboda son da yake ma wannan yarinya aka koma duk sallar da zai sai ya kanuwa duk sallar da zai sai ya karshen da aka ce ko aka yi shi asibitin mawukata ne ko wani abu aka ce a farko da a cire shi daga limamin ba shi ya samu lafiya ba sai radda ya ji yarinyar nan ta auri wani ba shi ba to sannan ya abin nan su mhm. to kuma nan yanzu ni nan akwai wanda na sani kinkino muke ana wasa fa ana cewa shi gwamnan mazallaci <laughs> ga wakili shi ana cewa gwamnan mazallaci wasa wasa a cewa gwamnan mazallaci ashe da gaske ke yana son wannan abin sosai ni kuma aka ce ni kuma in ce bai dala kawai to sai aka ce to ni ne ni kuma dan adawa na aka da an zo kawai aka ce gwamnan da ce ina ba wani gwamnan ka ce to idanan kowa ce to za ka tazar da ya ce sai shi gwamna mazala ce ba wani gwamna wata rana sai kawai ya fice yau alwala zai irin ana zaune ana karatu yau alwala da ya dawo kawai sai juya kan limata kawai shi yau kai da ce to kage kage ji wala ala ta gwamna gwamna ya wannan gwamna ya zama wato wani gwamna ya ce ya wala ta wani mai kalla abin nan ba ba da shi aka fara ba da wani can aka fara yi da kafin shi yana daba dankali yana wannan ɗin shi ma ana ce mai gwamnan masallaci daga sadda ya gane cewa ba ka ce mai gwamnan masallacin nan ko kuna cewa wannan bane shi ma adawa ya rika yi sosai a lokacin gwamnan masallaci ba ake cewa ba fa da gaske bane mujamala ce irin dai kawai saboda nishadi wani lokaci sai a zo iya magana ce gwamna shi ma wancan lokacin shi aka ce mai gwamna ana ce mai gwamna in baka ce mai gwamnan nan ba a wannan lokacin to haushin ke ke ga dama sai ka zo sai abu ko kare wutan juri shi yana jiye banza da kai ki bagara me yasa kai baka ce mai gwamna ci adawa kake da shi to kaga son wannan abun a rai har ya sa ba fa da gaske bane masallaci na ta ga wani gwamna to amma da ake faɗi mai gwamnan masallacin nan ni kuma nake ta ga wara ta ba da gwamna to to to faɗa yake sosai sosai da gaske ki na ce maka wata ran da ya fita sallah an yi irin wannan gandama ana ta gona na ce ba wani gwamna da ya je yau alwala ya dawo kawai sai kalli mata kawai da suke zaune na haka kawai sai ya kalle sai ce Allahu akbar sai na fila ta iya masjid <laughs> to ba abin da yake so ba ne wahami ne fa abin to kuma yanzu ka kalli mata su da yawa da abin nan ɗinsu in ka rika faɗi masu kalman da suke so wahami ne ka kalman ba da gaske kake ba amma ba ka suna ta jin daɗi ba to bai kamata su gano ba da gaske kake ba amma saboda kawai suna son wannan abin sai su ji da gaske ne abin ya zama haka yadda kake faɗin ya zama haka to shi ne wa wa alaikun suna ehe eh, eh. eh. kaji ko kaji ko ga dubu sai da su runduma kawai to to shi ne nan sai suka yi suka yi wannan abin suka ce to so yakan sa mutum sai ya dimauce saboda wannan abin da yake so da abin nan ba to sai ji aka gama mukabala da aka gama ibn qayyim tun da dama shi ya kullata sai ya fajje ta da kai shi ya ce so a farko istiyari ne amma a ƙarshe iftirari ne ya ce kamar mutum ne da shi da giya kafin ya sha giya yana da zaɓi to in ya ɗauki falwan na abin da ya sha kaga ikhtiyaran ne ya sha amma bayan ya sha giyan to abin da za ta yi mai na bugawa da tambelan da zai da fitsari ikhtirari ne ba zai iya bashi ba to maganin kada ya sha ta na? eh, eh kayan mai eh eh Eh. Eh, eh. Hmm. Hmm. to kaga duk da ya gama wannan maganar da ka kawo ce ce so ya fi wannan to sai ce to buguwar so ita fi buguwar kayan mayan ya ce yadda so ke bugar da mutum in ya shiga ya fi bugu giya jiya da ya bayan ya gama wannan katkar makara da littafin ba ka diwa ka gani sai ce to kaga kayan mayan nan da suke bugawa suna abin nan ɗinsu idan buguwar so ta kama mutum sai ya bugu fiye da yadda waɗannan kayan mayan suke bugar da mutum saboda haka a lokacin da ya kai wannan ya tashi daga zama iftiyari ya zama iftirari sai ce to shi yasa aka ce kada a rika kallo kada a rika zama kada a rika mukhalada kada a rika kaza kada dan waɗannan su ne za su tare kada sannan ya shiga sai ya zo gaba ya ce zai ƙara yin mabari kan magagin son abin ke sa mutum ya bugu da so ya magana kan abin nan dinsu sai ya ce kaga yanzu wanda ya kallo fuja'a misali wanda kawai haka ya faɗo abu ya faɗo mai kan kawai sai ya gani sai kuma daga kallon nan fuja'a sai sannan ya faɗo mai ya za ka yi da shi an ce mai in yi fuju'a ba ma laifi amma ya kau da kai ya ɗauke kan ya kau da ya kau da kai amma wannan kallon ɗaya kibiyar ta harwai to ya za ka yi da shi daga nan ta ce daga nan ba sa wasu ya zama makatulun hubbi sai ya mutu akan wannan sai ce isra'ili ne to shi yasa ake tarewa kada a ba zuciya dama ta shiga cikin wannan sigar da muka yi magana zuciya tana da kafofi tana da gates kofofi kowace kofa so ake ta zama a rufe idan kofa ɗaya ta buɗe shi ɗan ya biyo ta nan wurin to fitar da shi zai wahala ya fito ko to dai shi ne nan sau da sai zama wannan ne an yi shahid al-khawf shi yasa ba a so mutum ya so wani abu mai so da tsanani kaga kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka habibaka haunan ma ka so masoyinka ma da sauki san an yakuna ka yawman ma zai iya zama abokin gaban ka wata sannan wa abghid ka yawman ma wanda kuma kake ki shi ma ka ki shi da sauki a san an yakuna habibaka yawman ma da iya yi a turan kuma ya zama masoyin a mumkin to aka dauke su da sauki in zuciya ta cika da wani abun shiga wani ciki zai wahala shi yasa ka ga malamai na magana cewa kamar ita mace takka bari iyakka ta saba da wani da wuri ko ta saba da wani sosai wanda kake ganin ba za ka yadda ka bashi auren ta ba ko kuma wani abu da an fara da sai amma in ka bari ta riga ta shiga wani wuri har sannan ya koma mata ittirari shi ma ya koma masa ittirari raba ta da shi zai wahala in ma ba a yi sa'a ba ko auren ta yi sai ta ci gaba da fudda da shi saboda mijin da za ta ma aura ba za ta rika jin daɗin ganin shi ba ko murna da shi ba sai in ta rika mai da shi wancan ba shi yasa wata rana aka muka karanta nan ba wani ya tashi aka ce yana neman matar da zai aura aka ce an gaya mai mata kala casa'in da tara amma har yanzu ya kasa samun ɗaya ciki aura ya ce shi ba zai aure ba sai an gaya mai matar da ya gamsu da ita wajen aure aka dinga gaya mai kala-kala sai da aka gaya mai guda ɗari ba ɗaya ran nan kuma ya haɗu da wani ya ce to shi yanzu gobe ya yi alkawarin duk wanda ya haɗu da shi gobe ya gaya mai irin matar da zai aura cikon ta ɗari to ita zai aura sai haƙura kawai tsayanantun tun da ya kai ɗari ya fita kori gobe da safe ya da mahaukaci a ma'ana fa domin ba asalin ba mahaukaci ba ne shi alƙalanci ake so a bashi shi kuma ya ce bai so aka ce sai yayi yi sai ce to ai ya san daga cikin sharuɗin alƙali shi ne zama mai hankali bari ya haukan ƙarya to aka sai ya haukan ƙarya sai ya rika hawa dokin kara yana gudu a cikin unguwa ka je a sha mala ya hauka ce ya wannan in ya ga fita bayan gari ya yadda dokin kara ne ya tafi shi to shi kuma da ya fito yau sai ya gamu da wannan yana fitowa sai ya gamu da shi shi ya gamu da shi ce inna lillahi wa inna ilaihi ga shi ya alƙawarin ya hadu da mutum na ɗari yau to shi ya shi shawaran da ya ba shi shine abin nan ba sai kawai ya ce mashi ai ya hadu da shi ce amma bari ya tambaye haka nan ya tsaya da shi tsaya tsaya tsaya tsaya kaji kaji kaji abin da nake nema ya ce ai almar'atu tanqasimu ila thalathati aqsamin mata kawai kala uku ne ya ce gudunan kada in taka ka da doki yayi waje da gudu yanzu duk wahalar nan da ya sha mata kawai kala uku ne bari ya bi shi kawai ya ji me zai gaya masa a kan guda uku nan ya bi shi da gudu ya kada tare shi ya ce laka lahu alaika shi kenan matan nan ko dai taka ko tashi ko wadda take kanka ya kada ce wannan ma wani karatu ne ya kada bin shi da gudu ya gaba da gudu ya je zan taka ka da doki ba ya ce wallahi zan taka ka da doki dokin kara ne ba wallahi zan taka ka da doki ba ni wuri ko daga ka da doki ce kai ga mutum dai alamun mahaukaci ya ba ba ganin da yake shi bai taɓa jin wurin wani ba ya bi shi suka fita bayan gari ya ga yadda dokin nan kawai ya ji a samu wuri a zauna ci ma ni ba mahaukaci ba ne ka ji abin da ake so a bani alƙalanci ake so a bani ni kuma ba ni so na san in an ce wanda ya adalci ranar lahira zai zuwa da ɗaure to ya nake da yakinin abin nan ba ta ce amma maganar mata da ka ce matar da nace mai kala uku ne kala uku ne ba su fita daga kala uku ba ya ce laka ko lahu ko alaiki ya ce idan ka auri mata wadda dama daga kai ka fara magana kai ka fara magana da ita tana yarinya kana son ta tana son ka to wannan tunanin duk tunani ko tana da wani tunani sai ka canza shi dan kuna tare da ita lahu ita ce wadda ba ta son ka ta riga tana son wani ta kwalla faran ta zuciyarta ta cika da san shi kai kuma ka zo daga baya ka ce za ka cusa ciki to duk sadda kake tunanin wani abu shi kai ba kai take tunani ba wancan take tunani in kaga ta ma dariya shi ta tuna in kaga ta yi ma wata hudda kai ta tuna kai ko zamantakewa ta aure sai ta maida ka wancan da take so sannan take jin daɗi ba ka ba ka jin komi duk abin da kake da ita ba ta ji duk abin da kake na kuma ba ta gani saboda sai ta maida kai wancan sannan take murna in ta yi dariya ba ko take ma dariya ba wancan ta tuno so kullum sai ta maida kashi radda duba ta maida kashi ba ba za ka iya gane kanta ba kwata-kwata biyu nan ko to lahu nan tana gidanka amma ta wani ce kuma na gaya muku nan kwanan na shek aminu daura ya bada misalin wannan mai din ma tana eh fakaji eh? eh eh to lahu nan yace tana gidan mijin amma tana tare da saurayinta wanda suke shekarunsu sun haifi ɗaya ‘ya'yansu uku suna makarantu masu tsada uban yana ta biya a matsayin ‘ya'yan shi ne amma ‘ya'yan saurayinta ne kuma har yanzu ba ta ba saurayin ba dalilin wannan eh? da so hafi ya yi da kuɗin wannan mijin an gina gida da kuɗin wannan mijin saboda yanzu da tana da gida mai kyau nan inda take ciki sai da ta ɗebi kuɗi ta ba mijin wancan ɗin saurayin nata aka yi gida irin wanda take so test ɗinta ga mota kan Allah ya sa kai kaji ga mota mai kyau an saya duk da kuɗin mijin can kamar da kai ma kaji ko to me ya kawo haka labu saboda wancan take tunani kullum tana dai zaune da wannan ne don maslahar samun kuɗin nan kawai kuma iyayenta na samu ita ma tana samu to so da ka kagalar sai ya ce akwai wadda take kuma alaika ita kuma ta auri wani ta haihu da shi to kullum so take ta ɗebi ma abin da ke wurinka ta gina 'ya'yanta wataƙila kana da wasu 'ya'yan ma ba da ita ba to kullum yakinta ya za ta ta gina 'ya'yanta da ke can ta ji masifan ko cewa ya ko mutum ma ya haihu da ita yanzu to hankalinta dai na wancan gidan na farko inda ta baro 'ya'yanta in aka biye abin muka fito da shi fili kuma za a daina auren su amma dai ni ba za a aura ba gaskiyar magana ni na san ni na san illata saboda ni nikan gane wani lokaci idan naga irin yanda uwa take hidima da ɗan da kai da ita kuke da shi kaga irin yanda take wahala to ka suranta inda ɗan wani ne ta zo ta neman wannan hidiman za ka yadda? na? za ka yadda faɗa za ku da kai da ita kuma duk motsin da kai in ka nuna mata ba daidai bane sai ce dan ba dan ka bane wannan shi yasa kake ni ne ba zan iya bane ni ba ca ne kada yi ba kowa da irin irin shi ni dai abun nan na damuna mace da ƴaƴanta a wani wuri in ka ɗauko ta mafi aksariyar lokaci wata ran ko shiru ta yi ƴaƴan nan take tunawa in wani abu ta samu nan wurin ka ba ta rabi ka ba za ka ba ta dubu in ba a sa ba sai ta soke ɗari biyar ta yadda za ta tura can gidan wani 'ya'yan nan to in ba yi kai ba dama don taimakon musulunci wanda zai manta ka mantar da wannan kace to ko ma dai mai ta yi dama yaran kake so ka taimaka misali in ma dai mai ta yi dama so kake 'ya'yan marayu ne ko wani abu ka taimake su kai ba ruwanka da wannan shi kaɗai zai saka zauna da ita lafiya domin bata dubu to ɗari biyar za ta kashe a nan sai ta ɓoye ɗari biyar saboda waɗancan 'ya'yan da ke can gidan kuma ko da wane ne babansu ta abin da take tunani ita ma dole ta ba da gudunmawa wajen ganin sun daga to wannan fa na ba ku a matsayin material abu ne to zuciyarta fa zuciyarta to shine yace alaika kenan saboda ita kullum tana son ka abin nan ne amfaninka a wurinka yadda za ka rike ta kuma sabda ita da ƴaƴan nan ko da ba gidanka suke ba amfaninka kenan babba a wurinta sai dai fa za a ce wannan makaratu na sun sani ko yawwa to shine na ce dama ya niyan taimakon su zai yi kaji abin da ya ce in mutum zai aura sai ya tattara ya ce ‘ya'yanta yanzu ‘ya'yan shi ne me yake so yake nan taimakon su zai taimaki ‘ya'yan nan ya ga sun daga saboda Allah ya ba shi lada to in Allah ya ba mutum wannan zuciyar shine shine shine zai ji daɗi in ma marayu ne ƴaƴan ita matan ya auro ta ya auro ta ba dan sha'awarta ba abin da yake tunani ya taimaki ƴaƴan nan marayu ne ya samu lada tunda manzo Allah ya kwadaitar da a taimaki marayu kaga duk abin da ya gani wannan manufar yake kallo ko ita ba ta mai ba ko ta bata mai rai ko ta mai kaza ko ta yi wani abu shi dai babban hadaf din shi ya za a yi taimaki yaran nan su girma an gane to ne shi ne zuciya ta imanin bai kai bane na biyu yasa a ni nake yin hakan shi ne yasa ni nake suke jin abun yana da yana da zafi wallahi magana ce gaskiya ne a imani ma da rajati mun karanta na Abu Hurairah shi da malam Abu Hurairah fadin nan haka ne amma imanin ka in bai kai ba kayo shi to masifa zai ba zai haifar zai haifar da matsalar da gara da baka yi shi ba kai har gara ka ce to in wannan marayu gare ta to baka aure ta ba kana da hali ka taimakon su suna gargashin ta din tana ba amma kaga bai kai ka auro ta ba saboda shi yaro lokacin da yake ganin akwai wani tsayayye wanda zai ce mai yi ko bari yana da bambanci nesa da yau yana ganin mamansa ce kadai ba namiji a gidan nan ba dole ya bi umarninta ba ba dole ya rika mama ta ba to gaskiya yin wannan abin ja aiki ne ja jawur mutum ya auro matar da tana da yaya ba yayansa ba to sai aiki ne jihadi ne babba Allah babban jihadi ne

kamar ce ya ta nuna aure ya ce mm-hmm. to shi kuma yake daga ranar ce ya gaba daya ma'ana kaunanta inda ce ta haka za a mai da sosai sosai kuma ya sa aka haɗa aka haɗa to kuma ba gaskiya ta faɗi ba ka gaskiya ta faɗi gaskiya kuma daidai ne abinda ta maganan nan kuma da gaske take to kaga shi kuma daga nan me ka gani wannan a matsayin ba karama ba ce kenan shi yasa kaga hikima ta shari'a kaga da aka zo aka ce in mutum ya rabu da mace tana da ɗa to hakkin ta ne ta rike shi ta ci gaba sai aka ce da ta yi aure hakkin nan ya faɗi don saboda katta ce ta tafi da shi can wurin domin in ta tafi da shi shi wanda aka ɗauki dan shi aka tafi da shi wani gida bai jin daɗi ita ma za ta ɗauki ɗan wani ta kai shi wani gida sai ta rika gani abin da ba ta so balle kuma ta je ta haɗa shi da 'ya'yan gidan wani lokaci a ta tikar shi ana tafi gidan uban ka kai ma tunda sun san ba gidan uban su bane nan wani ita tikar shi Allah ne ya tsara abubuwa dai kawai saboda dai a gaya mana duniyan nan ita fa ko da yaushe a gurbace take kawai gurbataccen wuri ne gurbataccen wuri ne amma wanda zai iya gaskiya ya yi wannan babban alkhairi ne ka ga mace da 'ya'yanta ka auro ta don ka rike 'ya'yan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi ma ummu salma sai iya abu nan ɗinta saboda haka kaga abu ne mai kyau amma ga imanin ka sai ya kai kololuwa wallahi sai kana da cikakken imani za ka yi haka nan saboda kaga abin nan ne wannan ne yanzu malam abokan nan da ya zo ya auro wata wata ran ita ba tana ma da mai larura kullum asibiti in ka ji kuɗin da ake kashe a asibitin nan ba nan karamin abin nan ba ne to yanzu in ba dan wannan mutum so ke taimako ba kaga wata rana ai ba dan shi bane ba shi kuma an zo da shi da larura kuma aka yi ta kashe kuɗi aka yi ta kashe kuɗi aka yi ta masifar da aka yi ita kanta ma ba ta ba da lafiya da aka kace ba su ake za su yi ba munasaba ce ita kanta ba ta aka yi ta kashe makudan kuɗi amma rage ta da tsiya da ta yi tsiya ba ta taɓa ganin duk waɗannan abin ba ta ce kawai su cike a rabu da ita sai ba da aka zo nan aka zo ne mata magana ne magana ne ce ta shiga shiga shi ta yi sai ba da aka zo aka rabu aka abu ya lalace sannan daga za kuma abu ya dawo daidai da zuwa a ce karatu tana da son karatu a ɗauko mutum a mota a maida shi gida a ɗauko shi a maida shi yanzu duk babu makarantar ma yanzu mutum ba zai iya zuwa ba domin mutum yana wani wuri yanzu yanzu da aka ce babu babu wannan keken ko ni yanzu iyali na zuwa ne duka saboda an riga matsaloli ba ka san da za su gudana ba to yanzu tana wani wuri ya za ta zo nan a kafa kullum ta koma a kafa a fatan da zai yi ba to kan zaun wannan abun sai mai imanin gaskiya zai iya yin shi sai wanda yake da kokari yana da imani amma ga abubuwar yana da aka tashi aka haɗu da shi wani ya ce za mu yi abota wani ya ce mai za mu yi abota ya ce ba za ka yi abota da ni ba ya ce zai iya ya ce ta wani ya ba shafin abota da ni ni wanda ya abota da ni shine komi na shi za mu raba idan na haɗu da kai kana da kuɗi kamar yanzu na haɗu da kai kana da dubu ashirin to kawai na sani ko ban sani ba laro goma kawai ka bar zuwa aljihu ta kashewa kai kuma ka rike goma shi ma idan imaran da ka haɗu da ni da na wani ma yanzu laro mu raba a ce haka abota take da kai yace in yace to imani na bai kai bai ce to ka saba ba kanka lafiya ka saba ba kanka lafiya ba za ka yi abota da ni ba to zagani ji ne nan to wanda ya ga zai iya gaskiya abu ne mai kyau aljamin ko a mutu zama ta wata marayu ta kawai guda ka zabinci mala aminu ka taimaka kawai kaga kalli komi yanzu marayu kake so ka rike to kun dai wancan malamin haka ya gaya masa ya ce masa kaji abin nan bane sau da abu abuku ne me ya kawo nan ne ka yau fa mun makale wani wuri to shi ne na aka ce so yana sa mutum da dalilin wannan abin da yake so abu ya fi mauce masa a cikin abin nan ba Mhm. menene ko istilahi sultanil mahbubi aw al mahfuf ala qalbihi saboda shi wannan abin da yake so sultan karfin wannan son ko abin da yake tsoron ya mamaye zuciyarsa wa adam ittisa'ihi li shuhudi ghairi rahmukallah da kuma kasancewa mutum bai ba zuciyarsa wata dama ba ba ta da fadi li shuhudi ghairi albattata a ce tana ganin wani wanda ba shi ba a cikinta kwata-kwata lakin hara li naqsihi la li sai dai wannan kaga na ƙasa ne ba kamala ba ce to yazo na son wani abu ya zama abun nan ne in dai wannan abun na son na duniya ne ko na wani abu ya mamaye zuciyarsa har ba abin da zai shiga ciki Lalika li wal kamalu a zalika ita kamala ta wuce nan fala ahadun a'zamu mahabbatan lillahi azza wa jalla min al khalilaini alaihi masalatu wassalam babu wani wanda yake son Allah kaman waɗannan khalilain ko alaihi masalatu wassalam wa kanat haluhuma akmalu min hadhihi alhal halin su yafi wannan cika wa shuhudul ubudiyyati akmal mutum ya zama ya kai yana ganin shi bawa ne bai da komi bai da wani abu ya fi wannan wa'atan wa ablag min al an habi shuhudil ma'budi na cewa mutum ya zama baya halartar akan ya ji mai baya jin yana kallon wanda yake bauta mawa mutum ya kai wannan matsayin baya kallon shi ya zama ya kore duk wani abu idan mutum ya kai ga wannan matsayin da zai zama yana shuhudul ubudiyya kawai zama yake yi a matsayinsa na bawa na haka bai da wani iko akan wani abu akan wani abu to shi ya fi kowa kololuwa fa shuhudul ubudiyyati wal ma'budi darajatul kummali don haka mutum ya ce ya ji yana jin shi ya kai matsayin zaman sabawa shi yasa annabi da aka bashi matsayin abdu aka bashi abin nan ya fi kowane matsayi mutum ya kai ga matsayin yana jin shi bawa ne yana kallon mai bautan ne kawai wanda yake bauta mawa darajatul kummali ita ce halin matsayin wanda suke kammalallu shi yasa annabi ya ce bai iya sa kowa a nan wani annabi ibrahim kuma ya yadda saboda shi bawa ne yana bautan ma'abuduhu ya yadda ya yi watsi da duniya ya bar iyayensa aka ce ma kai a ɗaukai a wurga a wuta amma bai nemi wani abu ba jibrilu ya taho ya san jibrilu an ba shi ƙarfi an ba shi amunan din da zai iya in allah ya so ya tare shi daga wurin amma da jibrilu ya ce masa in ma taimako da yake lokacin ya kai shuhudul maqam na kummal sai ya ce in dai wurinka ne taimako a hasbi allahu wa ni'mal wakil wannan shine kamalin marati na ubudiyya yadda mutum a lokacin bai ganin kowa sai Allah nan tabara ko ta'ala sannan kuma aka ce masa ya hijira ya bar garin ya bar wanda yake so ya bar inda yake so ya bar abin da yake so ya bar kowa sannan kuma ya fita ya kama hanya bai ma san inda za ba ha aka ce wasu suka tambaye shi suka ce ina za ya ce ina ni bawa ne wanda nake bauta ya ce in fita daga garin ba ni iya tambaye shi in ce ina zan bi shi ya sai ta ne da zambin amma ni wanda nake bauta ya fi karfin in mai tambaya ya ka gani sannan mu zo kan annabi sallallahu alaihi wasallam ba abinci ba guri ga hanya har hanya ba ba su sani ba sai da aka samu nuna masa hanya aka ce ya fita hijira ya koma madina ya tafi yana waiwayen makka yana cewa wannan gari ina son shi ba dan an ce ba ba dan kaza ba dan kaza amma duk da haka ya fita ya watsar da komi ba za ka san damuwa ba sai radda aka ce ko ba wani wuri ba kana gida kana haya mai gidan ya ce ka tashi Ba ka san inda za ka koma wa yanzu neman gida kawai za ka fara yi sanar a wace unguwa za ka samu yanzu a ina za ka samu za ka samu wanda za ka iya biya ko ba za ka iya samu ba ka je kwanciya da daddare ka ji yadda za ka ji balle wanda aka ce ya tashi daga garin da nan aka haifai ya koma garin da bai da komi wurin bai da fili bai da komi tun da inda ya je sai da ya sauka bai mallaki inda ma zai gina daki ba sai daga baya ko to ya kaga wannan to makami ne na cewa da aka kai wajen da aka sa abin sai da mana duk wani abu inda ba raba su da Allah za a yi wai dame su ba ya fito to shine kummal wal ghaibatu abi ahadithima anil akhar lin naqisina a ce mutum ya tsala daya sai ya rabu da daya bawan mai bautan ya ban mai abun bauta shi na matsayin wannan ne na kasassu ne fa kama annal ghaibata bil ibadati anil na naqsu kuma misalin mutum bil ibadi ko na fa kama annal ghaibata bil ibadati ko anil na naqsu kamar yadda mutum zai zo wajen wata bauta ya rika jinta ko ya kiyinta saboda wanda ya ma bauta. ko ya koma yana yin wani abu dan saboda wani ya gani ko ya koyi da wata bauta wadda ba sallama ma wanda yake bauta mu waye ba duka na kasa ce fa kadhalika al-ghaibatu bil ma'bud an an ibadatihi hatta nan kuma wajen bautar shi shi mutum ya daina kallon wanda yake bauta mu a wata ibada ya zama ba shi kadai yake kallo ba ya hada wasu a cikin kenan kamar mutane yana so su yabe shi misali ai ghaiba ce anil ma'budi ko ba wanda kake bauta mu wani kaso sannan kuma ka ɗauki wani kaso ka ba wasu waɗanda ba shi ba ka ware shi ma na ƙasa ce sai ka sallama musu komi da abin nan ɗinsu hatta inna al na. mallaya a ya'tadu bi hadhihi al-ibada har sai da ya kai ga cikin masana wanda suka san Allah wanda kwata ta bautar da yake bai maganin ta shi bautar da yake yi sai da ya kai ga yana ganin kawai ba shi da komi kamar yadda za ku gani akwai wasu baitoci na ibn al-qayyim zamu gan suna na cikin duniya yana maganan cewa mutum in ya kalli matsayinsa a bauta ya kai kololuwa wurin Allah to bai ganin komi ma bai ganin duk wata bauta da ya bace masa take yi in ya zo kawai sai ya ce kawai la usmi sana alaika kawai ibada ta duk da bauta ta da mi da nayi duk a wurin kan an kwatanta su to ba komi bane kawai kaga bai ganin wannan bautar sai ya ce son ta kawai ne iya ko sanin ka ne kawai gamsuwa da kai ne kawai bai kallon ibadarsa duk abin da ya hararo na bauta bai gane shi duk abin da ya hararo na bauta bai gane sa domin yana tunanin ko dai bai yi ba a karba ba ko kuma ma ko an karba kaɗan ne an kwatanta shi da abin da yake nema kuma ba haka wani haka yake kallo naka bai tuno da wata bauta ta shi bai tuno da wani abu na shi na bauta wayara wujuduhu ai wujuduhu wujudaha adama yana ganin samun bautan ma kaman babu ne dan ba dole a karba. ba ويقول هي بمنزلة عبودية النائم وزائل العقل يتي كوي بوتسا بوتاتي كما إذن كما يبتشي كون دما أن أن أن كلي با أما يربوتو كو كما كو ما بكي لبا كربابا لا يعتد بها بيكو لا وادهتا ولم يعبد هذا الكور ولم يرهد هذا القائل كما أن نتنمو يمغانا نبيني سابدا كغسيا والحق تعالى مراده عن عبده استهدار عبوديته لا الغيبة عنها shi abin da yake matsayi na Allah abin da yake so ga bawansa shi ne bawan nan ya ji shi kawai ko ta ina a matsayin bauta yake masa ba lokacin da zai ji ba Allah tare da shi ya rika jin kawai komi shi na Allah ne komi shi ya sallama ma Allah ko ta ala, bai bari wani ya shigo ciki wajen aikinsa da ya yi wajen bautar da ya yi bai so wani ya kaso ya shigo ciki ko ta hanyar ya yi mai ko ta hanyar ya yabe shi ko ta hanyar ya samu labari ko ta hanyar ya gani bai ba wani kaso a cikin wannan kwata-kwata yana sallama ma Allah ne wal amilu ghaibati anha amilun ala muradihi min Allah dan haka kaga wanda da yake aiki akai irin wannan to yana yi ne akan manufarsa kawai Allah yake so ya gamsu da shi wa ala haqqihi kuma komai da yake yi yana yi ne akan kason da Allah ya bashi da Allah bai bashi wannan ba da shi ba ba zai yi ba wata na kuma bil fana'i fi shuhudihi sannan kuma yana jin daɗi a kan cewa baya ganin kowa ya riga ya yi watsi da kowa sai Allah kawai ke gani la ala muradillahi minhu ba wai shi Allah ne zai masa yake da bukatar shi ba shi ke da bukatar Allah ba yana bauta ba ne a matsayin Allah ne ke da bukata wurin shi shi ne ke da bukata wurin Allah ko da yaushe komin yawan ibadan nan in yayi ta shi za ta amfana wa bainahuma wa bainahuma ma ke tsakanin shi yana tsakanin kawai wani abu ne kuma ya gitto wa kaifa yakunu qa'iman bi haqiqati ya kulu man na a gudu wa la yashkura lahu bi ya albattata yaya za a yi a ce mutum ya tsayi da bauta ta gaskiya a ce cikakken bawa ne yana cewa a gudu amma a cikin ransa yana jin akwai wani abin bautan ko akwai wani abu da yake so ya samu kaso ko yana so wani ya gano yana yi sai ya ji a jikinsa kwata-kwata shi bawa ne gaba ɗaya halkan wa mulkan wa abidan sai ya ji haka a ransa halitta Allah ne shi bai da komi bai da mallakan komi gaɓoɓin ma da aka ba shi ya miƙe ya tsayi da su ba dan an so ba da ba zai yi ba dan haka ba wani abu da zai ma Allah tunƙaho shi bawa ne abdan mamlukan ne shi la ya kaduru ala shi kullu mashi'atihi to daga Allah ne tabaraka wa ta'ala wa iradatihi ya dan fito bal haqiqatu iyyaka na'budu haka haqiqanin iyyaka na'budun nan yana na ilman wa ma'rifatan wa qasdan wa iradatan wa amalan kamin komi sai ya sallawa dan ka tsayi kayi sallah ko dan kayi azumi ko dan kayi kaza abin da ya kamata ka fara jin daɗi da aka ɗauko ka ka saka cikin masu yin azumi da aka baka dama ka jure ka yi to sai kai godiya bayan yi ka tsiri eh, na ba za mu tare ba ko to zai kaji wannan in kana jin wannan shine ka zama cikakken bawa amma sadda kake bauta kana jin wani daɗi akan kai ka kyauta to da sauran matsala saboda kamata ya ka ji daɗi akan an kyauta ma na tun da ka yi bauta ba bauta za ka rika yi kana jin daɗi kai da kai bauta ba a'a bauta za ka yi kana jin daɗi da aka sa ka cikin masu bauta ya ɗan fito daure ku gane duk bautar da ka yi so ake ka ji daɗi akan ka sani kana sane kana bautan nan ne a kan kai bawa ne sai aka ɗauko ka aka sa ka cikin masu bauta to kai aka yi mawa ba kai ne da kake bautan yanzu aka amfana da kai ba kai ne da aka zaɓo ka cikin masu bauta ka amfana kuma fa'idan bautan kuma kai ne za ka amfana ba wanda kai ba bautan ne zai amfana da bautan ba na? mutane saba'in da mutane mhm. da ba da zai gani ba da aka ba shi to shukuru ne eh to kuma ai kaga zai kalli cewa farko ma tukunna ai yana gani aka zaɓo wasu aka zaɓo shi shi ya zama musulmi aka ce je kashe wasu kuma ba musulmi bayan kuma su ma bayan Allah ne kaga wannan an mai wani abu ko sannan kuma aka ce yanzu jinin nan ran nan da aka ba shi ba na shi bane aka ba shi rai sai aka ce to kuma za a turo wani wanda Allah bai so shi kuma ya cira ya yi dan shi ne dalilin cire ran nan dalilin an cire mai rai kuma sai a shi aljanna wanda ta fi kowace daraja to me yayi to ka to ka kalla to kaga duk abin da aka yi mai da aka shiryo ran nan ba na shi wani aka ce dalilin wani ya raba shi da shi shi kuma farkon katsara a gafarta mai zunubin shi sannan a bashi aljanna ya shiga sannan banda wannan bugu da ƙari a bashi mutum saba'in daga cikin mutanen su masu shiga cikin aljanna to in ka kalli asalinsa a matsayinsa na bawa wanda yake shi mamlukun ne shi mallakar Allah ne bawa ne da abin da za a yi ai kaga sai dai makamu shukuri kenan ko eh to amma kuma ba sai dai hakuri wai wannan din sai dai hakuri sannan ya samu daraja ko ya cije ya shi yadda ya zauna cikin kafirci ya shigo cikin musulunci sannan kuma ya dage a musuluncin nan da kuwatu sabab nashi da ya bauta ya waɗannan ayyuka to sannan aka samu wancan matsayin ko <laughs> na eh eh eh haka ne wannan rabautar kanta eh. shi aiki da zai yi bautar da saboda yana da eh. ya kuma da eh. ta kare shi ba ba za guri ya to a dai ta to kaga dai wannan shi hadha mustahilun fi wadil fana wannan ba zai yi ba a wadil fana a ce kowa zai ba zai yi ba ومن له ذوق يعرف هذا وهذا wanda yake da abin nan rabo shi yana iya bambance wancan da wancan yana ganin abin nan sai wannan sai bakai to na sirri yara haqiqatul wala wal bara قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن wato alwala walbara kenan ko ya ce a cikin durar saniya na shi jazuli na ɗaya shafi na ɗari hudu da saba'in da uku wa dakhala khatib ay fil mukhataba bismil iman wa wasu bihi shi wannan khatib bin abi ya shiga cikin wannan magana na magana imani da wasu da sifanta shi da shi wa tanawulihi na bi umumi da kuma maganan hanawa da aka ce an hana wala hu sababu addala ala iradatihi sannan kuma yana da wasu sababi da suka ke tsanta wanda suke nuna nufinsa wa annahu ablaga ilaihim bil mawaddati ya kai kololuwar son ne sannan wa anna fa'ila zalika qad sawa sawa'a ya bata take a hannu lakin qawluhu ai da yace sadaqakum khallu sabila yayi maku gaskiya ku kyale shi akai can baya mun karanta yana nuna bai ridda ba zahirun fi annahu la yakfuru bi zalika yana nuna cewa bai kafirta ba is idza kana mu'minan billahi wato wa rasulihi ghayra shakin wala murtadin idan da ya kasance ya yi imani da Allah da manzon Allah baya shakka baya tantama wa inna ma fa'ala zalika li qardi dunyawi ya yi wannan ne saboda wata manufarsa ta duniya kuma ko yanzu da ya nan ba a ce mai kafir walau kafara inda a ce ya kafirta lama qala khallu sabila da annabi da ce ku kyale shi wada sai bar Umar ya dace masa wuya wala yuqalu qawluhu wala yuqalu qawluhu sallallahu alaihi wasallam da kuma ba za a faɗi maganar manzo Allah da yake cewa ba ma da yudrika la Allah ta'ala ala ahli badr me kake gani ko Allah ya laifa ya kalli zuciya dan badar ne fa qala igmalu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ku aikata abin da nan kuka ga dama na gafarta muku fa huwa al-mani'u min min takfiri wannan a ce huwa al-mani'u min takfiri shi ya hana a ce hafi ya kafirta bi anna kulu law kafara inda a ce ya kafirta lama baqiya min hasanatihi ma yamna'u li haqal kufri wa akani da ba abin da zai rage na aikinsa wanda zai hana hada shi da kafirci ko hukunce hukuncen kafirci fa innal ya yahdimu ma qabla domin ai kafirci yana rusa duk abin da aka yi gabanin sa da kauli ta'ala wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu duk wanda ya kafirta wajen imani to aikinsa ya lalace وقوله لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون da a ce sun yi shirka to da suka aikata ya ɓaci ya lalace wal kufru muhbitun lil hasanati kafirci yana bata dusa ayyuka yake yi wal imanu kai bil ijma' kai hada imani na bil ijma' kuma gaba ɗaya malamai yi wala yuzannu kai ga nan وهذا الذي قرره شيخ الذي فهمه عامة أئمة الإسلام دون أي من قل فهمه wannan shine abin da wannan babban malami ya tabbatar ai huwa alladhi fahimahu ammatu a'immatul islam kuma shine shi abin da wannan malami ya tabbatar shine abin mafi yawa daga cikin jagororin musulunci suka fahimta duna man qalla fahmuhu amma banda wanda fahimta su ta zama karama ونصيبه كوكا صنص من المنتسبين للعلم من المعاصرين waɗanda suke jingina kansu ga ilimi na wannan zamanin wanda suna jingina kansu ga ilimi amma ba su ma gane ba mala asafi bakin ciki ina na sharu bai na shabari yayin da suka yada kuma abubuwa tsakanin matasa tallilan suka yada masu abubuwa na batarwa wa atimadan ala mutashabihil adilla wa qawalul ulama kuma suka dogara a kan wasu rikice-rikice na hujjojin da wasu malamai suka kawo da maganganunsu cewa an na wani fa'ala kofuran a an na cewa wai ya yi kafirci irin wanda ke fitar da mutane ma daga musulunci wannan magana ba daidai ba ce bace ka hada na azim wannan mummunan magana ce wa na ma mana'ahu min al-kufri shuhudihi li badr aw abin da abinda ya hana ko a ce ya shiga kafirci na farko shine kasancewa yana daga cikin wanda suka halarci bada domin zaɓo su Allah dai ya ba su wannan matsayi munafiki bai cikin su au kaunahu muta'awwilan ko kuma shi yayi tawili ne ba da ganganye ba yana da tawilin sa au anna hadha hukmun khasun bin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wannan hukuncin a ce ya ke banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai saboda annabi shi ana bayyana mai abin da ke cikin zukata na haka ne ya ga zuciyar khatib an bayyana masa cewa ba munafiki bane ba kafirci ba yayi na ai ai maganan ne wadannan suka ai su za su ta ta tsaya can can can can can wancan abinda malaman suke faɗa wasu karkatattu ne wanda ba su fahimta ba suka ɗauki maganan cewa ai sun cakuɗa maganganu ne na magabata sai ce shi ne nan suka ce su ne mai suka ce wa kawalul ulama nan su waɗancan itima da ala mushabihatil adillati ko mutashabihil adillati wa kawalul ulama ai sun caku da maganan ne to shi ne caku da maganan da suka yi su ai ta suka yi na khatiban fa'ala kufran mukhrijan an milla ko wanda suka caku da abubuwa ba ta da suke ba abun a fili yake su magabata can da maganan malam da maganan magabata na al'immatul islam sun ce hafiz ai abin da ya ba kafirci bane ko amma wanda suke da karancin ilimi fa sai suka ce abin da hafiz yayi kafirci ne ya fitar da shi daga milla to shine yace subhanaka hada butanun azim sai ya to amma abin da ya hana a ce din zai ƙara bayani kamar nan jimla yi tirabiya ce yayi ya ce abin da zai nuna ma hafiz ba kafirci yayi ba na farko ya halarci badar da abin nan dinsa sannan kuma ya yi tawili ga abin kuma wannan hukunci ko kuma ya zama hukuncin nan ya kimanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya san hatun ba daidai ba ne inda a ce ba waɗannan abubuwan ga ya hatun zai iya abin da za a ce kafirci ne abin da ya yi أو أن هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بصدق ولذا فاسوق أقوال الأئمة المعتبرين هكذا كاو أكي na nasabu ala anna mithla hadha al-fi'l wanda suke cewa suke aka jingina su akan cewa wannan irin aikin da yayi wa in kana muharraman ko da a ce da yayi shi haram ne fa huwa bi kufri bi fa laysa bi kufrin to ba kafirci bane ko ai dama wannan ke so a tabbatar da shi bi kufrin akbar mu'atminan nanin qalbi bil imani wa bughd kufri wa alihi in dai an na zuciyar mutum tana na sai akwai imani ko mutum yana kin kafirai yana kin masu kafirci za a kama gangamin manya jigajigai wanda su ba su kafirta mutane ba don irin wannan aikin da hafiz ya aikata tunda shi shifar yayi ne akan al'amari duniyawi ko ba ya yi wani dan a rusa musulunci ko ya yi dan bai san musulunci sai dan a kula masa da iyalinsa kamar yadda ya magana إمام الأوقات و وكان يقول ابن آدم شيء ابن آدم ينا كسنشوا لا يغرنك من حولك من السباء إيه نعم ما يقول بكتير إيه، باين لنا أو وملازمة هذه الأفكار وأمثالها wato abin da zai tsaya liƙe ma waɗannan irin tunani da abin da ya kama da su ma'adukul muqabir wal idan mutum yana shiga asibitoci in kana so ka rika tunani ka gane abin da Allah ya yi ma ko ka kalli yadda abubuwa suke to ka rika lura in ka shiga makabarta ka ga waɗanda ka sani manya-manyan mutane suna makabartar nan kwance in kana so kira sunan su ma ka ji ko za su ansa wal mustashfi ya ci koko ka je asibiti ka je ka gani ka ga abin nan ɗinsu ka je ka ga abin mamaki a wurin za ka ga cewa ashe kai kana cikin wata babban nema sannan wal mustausafati ka je irin waɗannan dispensaries irin waɗannan su ne mustausafati irin waɗannan ke da su dispensaries ko tun unguwa ko health care irin wannan ke cewa nan wani primary care primary health care suke ce mai ko ka je wuraren ka su ne ya da marwa ko wurin gaida marasa lafiya in kana kallon sa huwa alladhi yujaddidu jaddidu dhikral maut fil shi yake sa na mutum ya tuna da mutuwa a zuciya hatta ya hata duhu har mutum ya saba wa yaghlibu alayhi ya jayi zuciya ko da yaushe ya haifi ya siru nasba aini ta yadda mutum zai riga kallon shi a gaban idanunsa inda zalika yushiku an da lahu in mutum na kallon haka watakila zai sa mutum ya rike mutuwa a wannan tanaji ka asibiti ka gani wai ta ja fa an daril wuro sannan mutum ya yi watsi da wannan gidan na rudu shi ne ya ta ja fa mutum ya jefar da gidan na ya watsi da shi wa illa in ko ba haka ba fa dhikru bil lisani faqat kawai ka rika ambatan Allah da harshe kawai qalilul fa'idati fa'idatsa yan ne ba kawai shi ba ne sai ka rika da zuciya awil ko amfaninsa kaɗan ne fitta azir wajen gargadi watan tambihi da jawo hankali ma ma tsaba kalbuka bi shay'in min ad-dunya malin aw waladin yadda lokacin da zuciyarka ta yi daɗi da wani abu na duniya wanda yake dukiya ne ko ya'ya aw amaratin aw kullatin ko wani abu ne wanda yake na ban sha'awa mai ɗaukar hankali na abun nan abun nan kayan kwalliya na abun nan aw kasabin ko gini aw bustanin ko wata gona ينبغي لك ta تتذكر fil hali abinda za ka tuno ba kawai abin nan ba ka tuno za ka rabu da waɗannan abu ka kalli gidanka ka kalli komi ka aje ka kalla ka tuna ko kayan sawa ka ne ka kalla wata rana ƙarshen ta fito da su ba wanda zai ɗauko ɗaya cikin ta duk ba wanda zai mawa ko ba sa son irin su ko abinka ko wani abu naka sai dai su sa a kasuwa su sayar ko gida ko wani abu su sa a kasuwa su sayar su raba kuɗin ko ya abin da ya ga dama babban mai son ka ne wanda zai tana ka shekara Firakun la yashbihu firakun. wannan za ka ga a na tunan eh, ko yan bagi laka an ta tarakkara fil hali fari kohu Za ka rabu da wannan abun Firakun la yashbihu firakun. rabuwar wadda ba wadda ce kama da irinta nazara ibn mutai da ta min ila darihi ibn mutai wata rana ya kalli gidansa yana da gida mai ban sha'awa fa ajabahu husnuha sai gidan ya bashi sha'awa ya kalli kyansa ya kalli gidan nan ya kalli inda yake kwana ya kalli kyan gidan da irin yadda ya tsara shi fa ba umma baka sai fashe da kuka da ya kalli gidan fa qala wallahi laula al-maut yace wallahi inda ba dan mutuwa ba la kuntu bika masrura na yi murna da ganin gidan nan ba dan dai akwai mutuwa ba gidan nan da ya burge ni walaula ma nasiru ilayhi min dhikil quburi ba dan abin da za mu koma ciki ba wata rana na kuncin kabari laƙarrat bid duniya a ayununa da idanunmu sun ji daɗi game da duniya ba dan akwai makabarta ba da magajin makabarta sun mabaka duka an sharida sannan ya kuka mai tsanani hattar tafa a sautu sautinsa sai da wasu suka ji ya fashe da biyu a ce gidan nan na inda ba dan akwai mutuwa ba da ya burge ni inda ba dan akwai matsatsin kabari ba da na ji daɗin gidan nan adal hasan al-basri kan alilan hasan al-basri ya gaida wani mara lafiya fawaqafa fawaqafa fi sakaratul maut ya tarar da shi yana cikin magajin mutuwa ai wara'a taqallubahu wa shiddata ma nazala bi ya ga yadda yake birgima ta irin yadda yake jujjuyawa yana haharba tsabahu da tsananin abin da ya ganshi ciki falamma raja ila darihi qaddamu lahu ta'aman yayin da ya dawo gida sai aka kawo masa abinci fa qala alaikum bi ta'amikum wa sharabikum yace ku zo ku ɗauki abincin ku da abin shan ku fa inni aiki masra'a na ga wata irin mutuwa la budda li min a la azalu a'malu hatta ba makawa ni ma wajen za ta same ni da aka ba zan bushe ba ina ta aiki ni ma sai na haɗu da wannan lokacin wa kana yaqulu shine yana cewa iyyaka wal iftira ina ma ka shiri kakka rubu da wannan gida fa innaka illam ya'tika min Allah amani in baka samu wani au aminci ba daga Allah wa innal hawla al a'zam wal amru al akbar amamaka al'amari mai tsoro mafi girma ko yana gabanka wa innaka la budda an tatawassal fi qabrika ma qaddamta in khayran fa khayrun wa in sharran fa sharran ba makawa za ka tada kai a cikin kabarinka ba a yi ma matashi a kabarinka da abin da ka gabatar ne in alkhairi ne alkhairi ne in sharri ne sharri ne shi ne matashin kanka kowa zai matashin kai a cikin kabarinsa da abin ya aikata faktani mai mubadara sau da ka kai amfani da saurin sauri kai gaugawa filmoli cikin jinkirin da aka yi ma kai gaugawan yin aiki cikin ɗan jinkirin da ka samu ka tsallako jiya ka zo yau to yau din nan yi kokari kai rigiri ka aikata ta kar wuce dan baka sani ba ko za ta wuce da kai ko za ta tsallake ka wannan ke da abin nan dinsa wata suwifi ka shaidin ka da cewa zan yi gobe zan yi jibi shine taswif ai kun an ce mafi girman abin da yake halaka mutum ba kaman taswif taswif shine zan yi nan gaba zan yi nan saufa af'al shine taswif zan aikata gobe zan aikata jibi zan aikata gata zan aikata wata mai zuwa zan aikata baki in ba ya sa'a ba daga nan sai ka zo ka shige kabari ba ka aikata ba kuma ga shi ka bar kayan baya kuma su kuma ba za su yi ba da taswifi bil amal duk wani aiki da ka yi niyan yi yi shi yanzu in naka mas'ulun kai fa ka sani za a tambaye ka kowa ya sani za a tambaye fa a'idda lil mas'alati jawaban ka nemi amsar da za ka bayar nan tambaye ka in ka yadda za a tambaye ka to ta na ji amsa fakana ya kulu ya kasance yana cewa ibn adam innal mu'min la yusbihu illa khaifan aka ce shi fa kan adam ma wannan ma yace mumini fa ba zai wayi gari ba kullum face yana cikin tsoro ko mumina wa in kana musina ko da yana kyautatawa wala yaslahu illa an yakuna kadhalika kuma bai dace ba sai dai ya zama haka din ne wala yumsi illa khaifan ba zai yammaci ba sai yana jin tsoro wa in kana musina ko da ya kyautata wala yaslau illa an yakuna kadhalika ba kuma bai dace ba sai dai zama ka. da annahu baina makhafataini domin mutum yana cikin tsoro ne ko ɗaya ko ɗaya dambun maza la adri ma Allah sani'un fi ko dai ya zama mutum yayi zunubi wanda ya wuce bai san kuma ya Allah zai ba kai an yafi ko ba yafi ba mutum bai sani ba sai ya isa sannan wa ajalin tabbatiya ko kuma ajali mutum yana sara zai kai gobe laye da riman lahu mubtali fi kuma bai sami Allah zai mai jaraba a ciki ba zai kai jibi ko zai kai gobe da imani ko ba imani bai sani ba farahim Allah abdan fakkara wa tadara dan haka Allah ya ji kan bawan da ke tunani kuma yana lura da abubuwa fa absara ya lura da abubuwa ya kalle su wastabsara wa absara ya nemi fahimtar abu kuma ya gani wani annabsa anil hawa kuma ya hana ran shi abin da take so ibn adam ya kai dan adam inna allaha jallat qudratuhu allah wanda iko sai ya daukaka amara bi ta'at ya umarci mutane su masa biyayya wa ana alaiha sannan kuma ya taimaki mutane akan yin da'a walam yaj'al udran fi tarkiha bai sanya ma mutum wani uzuri wajen in bai yi ba wani ha wani ma wasu sannan allah ya hana sabo wa abu na hana kuma ya wadatar da mutum ko bai sabon ba ko yadda zai rayu ya ba shi mafita wala mi wasu ne a hajjin ko bi a dan haka bai ba kowa dama bai yi zunubi ya kawo zuri an ba shi abin zai yi bai yi ko bai yi ba wa kadaru ya annan su hana wata ala ya kuri yau na zuri ya mace da adam an tal bai ne wa bai na zuri ya cika yau kai ne za ka yi adalci kai shari'a tsakani na da ka. kamar na raja khairuhu ala shan sharruhu mithqala dharratin falahu janna? duk wanda a akai sa'a alkhairin tsairin jihaya akan sharrin sa ko daidai da kwayan kiya shine to za a ba su aljanna sai ta kai an ce hamsin da ɗaya za ka kai mutum aljanna hamsin da ɗaya yarin jihaya falahu janna. hatta ta alama anni la u'adhibu illa zalima ta yadda zaka gano ni wazan ma kowa azaba ba sai azalim wa kana yaqulu yana cewa ibnu adam la yaghurrannaka man hawlika min as-sibai al ibnaka wa khalilatika kada ka yadda wanda ke gefanka na namomin dajin nan na al'ada ba namomin daji na daji ba kakka yadda su yaudare ka akwai namomin daji kewaye da kai mugaye kewaye da kai su wane ne waɗannan namomin dajin mugaye ibn kaɗanka baya so so yake kullum kai ta tarawa kai ta tarawa kai kana kashe kuɗi to za ka kashe masu kuɗi ko ka gyara wani wuri ka ce za ka yi wani abu zai za ka bata masu wuri wa khalilatika haka nan matarka wa ka haka nan mai maka hidima shi ma so ke ka kaya da yawa ha wa kalalatika sannan magadanka wanda suke ganin kai ɗan wakace ba ka da kowa ba ka da komi in ma ba ka yi aure ba tana nan tana jira kawai ta ci gado amma bunuka fa mithlul asali ga ɗanka bai da bambanci da zaki zuka an bayyana ya ka a gaban ka ma yake kayan ka ba da zo kai magana ba ɗanka bai da bambanci da zaki a gaban ka zai diba na su ne na baban shi ne ba kayan baban shi ne kayan uban shi ne ko da ka ba sai ya tambaye ka ba bai da bambanci da kayan zaki wa amma halilatuka fa mithlul kablati fil hariri wal basbasa ita wannan mithlul kabla wani abun nan ne kalba ne ko kalba kuma abun nan ce wannan wannan wannan kariya mai abun nan dinta wanda zaka ganta a ciki tana kuka tana kokarin tsare 'ya'yanta kuma tana haushi idan aka je za ta ba haka take ita ba ta da bambanci da wannan wa amma khadimuka fa mithlul salabi shi ko danka mai maka hidima kamar kyarkeci ne ya ma wayo shi ma ya samu ya zartara filhilati wa sarika ya ma wayo ya ma sata abu ne mai sauki da yana tunanin in ka mutu shi ya zai ya ci shekaru da shekaru ne ma hidima wadda ka mutu mai zai yi wa amma kalalatuka mai gado ka mai jiran gado fa wallahi da dirhamun ya sulu ilaihim ba da mautuka habbu ilaihim min allau kunta a kasta rakabatar su ko su waɗannan a ce dirhami ɗaya zo wurinsu na gado ya fi soyuwa a gare shi a ce akan kan kayan tabawa kamar mu yanzu ne a ce in ka mutu magadanka su samu naira da dubu daya ya fi masu alkhairi kan a ce ka gina masallaci ko ka yi sadaka da ko ka gina makaranta su wannan dubu ɗayan ta fi masu amfani su ga kaban masu ita a kan su zo su ce ta. ai da jiya ya mutu da kun samu kuɗi amma abun mamaki jiyan nan da safe aka tashi a akawun shi akwai miliyan ɗari sai aka zo kawai ya zaftare su yaba wani masallaci can wurin ya ce a ɗauki miliyan casa'in a gini da jiya ne da miliyan ɗari za ka samu akawun ɗin nan kana ganin yanzu murnan masallacin suke ko murnan da an batsarin bakin cikin ɗarin nan da cikin na lillahi ya cuce mu ya cuce mu alama ya ji zai mutu kenan ya ɗauki kuɗin ya bindiga da su jiya ya je gina masallaci in ba a sa ba sai sun tada wannan magana ce da masallacin ku duba mutane mutum fa ya mutu ya bar masallaci an gina an zama an masallacin ana rigima da mutane suna so su mai da shago ko su rika samun kuɗi koren nan fa fake ya zo a wani masallaci can an zo an balla an cire abin da aka ce za a biya su miliyan biyu da wani a waka za ka ta yanzu dubu ɗari biyu ma za a ba su sauran shagunan da suka rage suka rubuta wa malamin makaranta ce ba da masallaci dai suka rubuta malamin takarda suka ce nemi wani wuri su suna da plan ɗin da za su yi a nan wurin daga ba aka gane ashe so suke wai su mai da waɗannan wurin shaguna a rika samun kuɗi wurin yanzu in an yi titi to za a samu kuɗi a shaguna sosai sai da aka kai ruwa rana sosai aka samu aka sulhunta yanzu amma da su abin nan kuma ni na san inda makaranta ce ana karatun tafiz mutumin ya mutu aka zo aka ɗauki lokaci malam yanzu sun mai da wurin da shagon ɗinki da shagon aski da shagon kafintoci da shagon gashi nan gashi sunan duka ba sauran makaranta a wurin ta ƙari su kariya za su yi wannan su sun fi murna akan wannan sandala za a masu akan wannan fa in yi haka an tutura zaharaka ka shaidinka ka ɗora ma kanka baya ka sa ma kanka nauyi bisa lahihim saboda maslahan waɗannan da aka gama waɗannan namomin dajin ko dai 'ya'yanka zaki ko matarka karyar nan ko kuma shi kuma mai maka hidima dila mai wayo da za a iya samu fa inna ma laka minhum ayyamu kalqala'il kawai amfaninka da su dan kwanakin nan naka kaɗan kawai suke ganin amfaninka sadda kake raye da su amma idza wada'uka fi qabrika in sarafu anka idan suka riga suka kai ka makabarta to ka sun juya sun baro ka kenan fa saffaru ba'daka siyaba za su koma je su rina kayan su su dauki kayan su su yi abubuwa da za su yi su ado su fito su komi su abin da za su yi su sha kayan su masu kyau wa darabu dufufa za su iya koma su yi tanga a gidan ma su yi buki su yi kiɗi wa dahikul qahqaha su kalkata dariya bayan ka da wannan kayan da ka tara ga kayan ka a suna suna ado suna buki suna kwalliya suna kada ganga suna kada kade wani ko bai kada gangan ba a buki ba zai sai mota wai sai ya sa gilas ya wani ya sa gilas tinted motar da bai hau ba da lokacin ko kai ka ba motar ma da bai hawa zai zo motar ka dirgegiya ya je sai soke a sa mai tinted mai shegen duhun da in ya shiga ciki ma ba za a gane shi ba ne. sannan ya shiga ciki ya kunna AC ya kunna kiɗi ciki ta dijim dijim dijim dijim dijim dijim kai kuma kana matsawarsa ana tambayar ka ka tara ka tara ka kaya ka aji wa dhahiku alqahqaha sannan ya kalkace da dariya ko a cikin gida ko rin yan matan shi in ya dauko yan matan shi a cikin wannan mota ya sa gilas wani sai ya sa gilas guda biyu kun san biyu ya sa na mota tinta shi ba ya sa ma idan shi bakin gilas yana cikin motan motan baki kirin shi ma gilas din shi baki kirin in ya gana sai ya sa na uku ma ya sa jan kaya ciki ko ina dim dim dim dim ya dauko yara ciki su shiga su ta kiɗi suna dariya ko an ta tuha sabo fi ma aiki kai kuma ana yi maka hisabi kan abin da suka bari ga abu ke hannunsu faqaddim li nafsika dan haka yi kokari tun yanzu ka gabatar maka da wani abu aw tazawwad min alkhairi ay tazawwad min alkhairi shukran fa uku ba bari mu da wannan sibu sai ga wata doguwatar mai yawa ne mu rage ta yake cewa fa uku ba kullu shay'in nahnu fihi min aljam'il kafifi ila shatati wa ma حزنا ومن حل وحرم يوزق في البنين وفي البنات وفي من لم نؤجلهم بفلس وقيمة حبة قبل الممات وتنسانا الأحبة بعد عشر وقد سرنا ما الباليات إزاما باليات كأنا لم نعاشرهم بود ولم يك فيهم ko معاتي eh khillu ko mu'atin yake cewa ka uku ba kullu shay'in na nufihi karshen kowane abu da muke ciki min aljam'i kafifi na dukiyar da muka tara mai yawan nan ila shatati wata rana za a waye gari ne a raba ta gaba daya ai fata fata da ita wa ma huznahu min hillin wa hurmin duk abinda muka tattaro نحل لن يكون حرام يوزع في البنين وفي البنات هكذا عربا ما يعني ماذا دم أتى سوا شكر شكر بعوض سكما ده حرام تنا بعوض سكما هند مكسامو وفي من لم نحرزهم بفلس حتى أتوجوني وند الفد مكرايا كو قند لا تيب مباشوا وقيمة حبة قبل الممات كو أبنا تيب مباشوا ثم مثالي ينزل كنا دقيا إذا بتسجادوا sai mijinta ya je ta kai kuɗi gida me za su yi to lokacin da kake raya fa yana da wani abu nashi a cikin nanka amma yanzu da ka mutu ba matar shi ta ciyo gadon babanta ta kwaso ko ko shi ɗanka ne ya kwasa yanzu ya tafi matar shi wataƙila mata biyu ga rai to ba zai kai masu cefa ne ba ciki su ta kashewa su inda abin nan ne suna da gadon ka inda wani abin ne suna da wani abu naka babu amma yanzu kuma kai ma dama ai baka ba su ba ma ko kwandala ɗaya baka ba mutum ba zai zo a san mai yanzu maga dama yan uwanka wanda suka zo yan uwanka ba su da gado su bayan sun zo yanzu an gama tare dukiyar nan da can ba ruwanka da su yanzu da suka ji mutu za su yi sauri su taho saboda mai sun zo kallon rabon gado sai a gaftara a san masu a ba su shi ne nan watan sanar hibbatu ba da ashirin masoyanmu fa kan manta da mu ne duk in muka yi kwana goma da kun mutum ya yi kwana goma a makabarta ya zama kamar kwana sai labari faƙasir na izaman haida aliyat bayan kuma mun zama kasusuwa a lokacin rundurduge ta an na lam na ashirhum bi kamar da ba mu zauna ba tare da su muka nuna soyayya walam ya fihim ai ko fillin ma'at babu wani wanda yake masoyi da wanda yake tare da mutum yana zuwa yanzu to ba wanda zai zama kuka yanzu ba wanda ke zaman abu nan ninka shike nan za ka togo to mu tsaya na يا علي اللهم افتح سبحانك اللهم ربنا لله نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم أمننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض معاذيرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اجنا وتوفنا عن تراض عنا واحفظنا في زمرة نبينا وتأتى لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة يعني مريئة لا نسمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا